kuma wannan mun yi farin ciki allah ya saka wa malam da alkhairi allah ya ƙara masa lafiya allah ya albarkaci bayansa a wannan masallaci mai albarka masallacin hamza ɗan gado wato za a gabatar da lacca akan tarbiyya wacce malaminmu malam lawan wanda aka fi sani da malam lawan gadon kaya zai gabatar da wannan lacca da fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya amfanar da mu da ita daga alkhairin da za mu ji ya fito daga bakin malam allah ya ƙara wa malam lafiya malam tafaddal mashkura أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ba haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da wannan marice na litinin 29 ga watan rabi'in al-awwal a shekara ta 1439 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 18 ga watan 12 a shekara ta 2017 miladiyya kamar yadda malam liman ya gabatar a matsayin shimfiɗa da maraba mun haɗa wannan masallaci na tunawa da marigayi alhaji hamza ɗan gado allah ya ƙara masa rahama a wannan maraice da nufin ziyara ta 'yan uwantaka zuwa ga wannan majalisi tare kuma da faɗakarwa dangane da abin da ya shafi tarbiyya da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa abin da za mu faɗa a ɗan wannan takaitaccen lokaci ya zama abu ne mai amfani ya zama abu ne wanda zai haskaka mana a rayuwarmu inda muka taso da kuma inda muka dosa ba tare da ɓata lokaci ba taken lacca kamar yadda sanarwa ta gabata shine tarbiyya a musulunci to idan aka ce tarbiyya a musulunci ya shafi ɓangarori masu tarin yawa ya shafi ɓangaren manya da ɓangaren yara ɓangaren maza da ɓangaren mata ɓangaren shugabanni da kuma ɓangaren mabiya domin kowanne daga cikin waɗannan ɓangarori musulunci ya ba shi tarbiyyarsa ta daban da kuma kulawa ta musamman to amma bari mu ɗauko abin baki ɗayansa tun daga tushe wanda dukkanin waɗannan ɓangarorin da na ambata sun bi wannan marhalar shine marhalar tun kafin mutum ya zo duniya irin tanadin da musulunci ya yi masa game da sha'anin tarbiyya har ya zo duniya har ya zama duk abin da zai zama ma addinin musulunci ya ba shi kulawa kuma ya masa tanadi nagartacce mai inganci wanda matukar mutum ya bi shi to zai kai ga gaci cikin dukkanin hanyar da ya bi zuwa gidan gidan rahama gidan tsira shine aljanna ita kalmar tarbiya kalma ce ta larabci wanda ko bahaushe ma haka yake nana ta ta ya faɗe ta kamar yadda larabawa suke faɗata tarbiya tarbiya an samo kalmar tarbiya ne daga tarabba ya tarabba tarbiyatan ko rabba mu murabbin wa huwa rabbun wa tarbiya ma'ana mutum ya tasa yana tasawa tasawa ko kuma ya tarbiyyanta yana tarbiyyanta mai tarbiyya ɗin shi karan kansa da kuma ita tarbiyya ɗin wanda daga wannan kalma ne aka samo sunan ubangiji subhanahu wa ta'ala na rabbu domin allah subhanahu wa ta'ala shi mai ba wa kowa da komai tarbiyya da ka shi ne rabbu fir'auna ya riƙe annabi musa ya tarbiyyance shi kuma har watan wata rana ma ya masa gorin haka yake faɗa kamar yadda Allah ya hakaito mana cikin ayat suratul qasas qala alam nurabbika fina walida wa labithta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa kunta min al-kafirin qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin ففررت منكم لما خبتكم فوهب لي ربي watilka وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن أبدت بني إسرائيل kalmar alam nurabbika kafina walida shin ba mu muka tarbiyance ka ba a gidanmu kana yaro dan karami kaga wannan shine kalmar nurabbi daga rabba yurabbi larabawa sukan ce da mai tarbiya rabbu an gane ko shi kuma wanda ake wa tarbiya sukan ce da shi almurabbi an gane ko almurabba kai murabbi mai tarbiya almurabba wanda ake wa tarbiya ismul fa'il da kuma ismul maf'ul da haka a wani karin magana su suke cewa kaifa ma ya kunul murabbi ya kunul murabba irin yadda mai tarbiya yake haka wanda ake wa tarbiyar ma zai kasance a wani baitin waka wani mai hikima ya ce idza kana rabbul baiti biddufi dariban fashimatu ahli albayti kulluhum raqasu idan mai gida wanda zai tarbiyanci iyali ya zama makaɗi da ganga to babu mamaki dan 'yan gidan su kuma sun zama masu rawa domin bahaushe ya ce barewa ba za ta yi gudu dan ta yi rarrafe ba da haka yadda mai tarbiya yake haka wanda ake wa tarbiya yake kasancewa tarbiya kamar yadda na gaya mana aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma ya umarci manzanni da su yi wa mutane a duniya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shaidi manzanninsa akan cewa su masu tarbiya ne kuma masu umarni ne da a zama masu mai tarbiya ko mutane su zama masu tarbiya Allah maɗaukakin sarki a ayat suratu Ali Imran yana cewa ma kana li basharin أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون الله يتي ما كان لبشر ba zai yi ba ga wani mutum an yi utiyahu Allahul kitab Allah ya bashi littafi wal hukuma ya bashi hukunci wal nubuwa ya bashi annabta thumma ya kula nasi kunu ibadan limin sannan shi kuma ya rikida yake ce da mutane ku zama bayina ba bayin Allah ba wannan shaida ce da tare fada da Allah yake wa annabawa bisa ga abin da aka jefe su da shi cewa sun umarci mutane da su bauta musu kamar yadda yahudu suka ce annabi uzairu dan Allah ne dan haka suna bauta mar kamar yadda nasara suka ce annabi isa almasihu dan Allah ne dan haka suna bauta mai sai Allah ya ce ba zai yi annabawa su yi haka ba to Allah ya kore musu wancan sai kuma ya tabbatar musu da me ƙoƙarin yaɗa tarbiyya da shiryar da mutane sai ce walakin sai dai fa annabawa sukan ce da mutane kunu rabbaniyina ku zama na Allah ku zama nagari ku zama masu tarbiyya suka ce kalmar rabbani nisbatun ne ila rab akan ce rabbi rubbiyu nisbatun ila rab akan ce kuma rabbaniyu bi ziyadatil alif wan nun mubalagatan shi ma dai nisbatun ila rab da haka Allah ya ce annabawa suna cewa da mutane ku zama masu tarbiya ku zama na Allah bima kuntum tuallimuna alkitab sakamakon abin da kuka kasance kuna koya na ilimin littafi wa bima kuntum tadrusun kuma sakamakon abin da kuka kasance kuna karantawa na sunna da bayanan da annabawa suka yi don sharhin littafin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko su da su don su shiryar da mutane ubangiji subhanahu wata'ala bayan ya shaida annabawa sai ya shaidu waɗanda suke tare da su su ne sahabbansu kan cewa su ma masu tarbiyya ne a dai ayar suratu ali imran Allah subhanahu wa ta'ala yana magana game da manzan Allah sallallahu alaihi wa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ka min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وكأي من نبي ديوا دقتكين أنبا وندا قاتل معه ربيون ما ستربية سكتيا سياكي me ake nufi da masu tarbiya anan ana nufin sahabbai ribbiyuna ma'ana na Allah nisbatun ila rabb waɗanda suka ɗabi'antu da ɗabi'ar da Allah ya umarci bayi da su ɗabi'antu da ita suka bi umarni irin wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarni da abi kuma suka guje wa hane-hane wanda Allah subhanahu wata'ala ya bayinsa a takaici a dunkule dai ka ce na Allah masu tarbiyya tarbiyya tana da tushe da asasi da ginshiƙai da addinin musulunci ya ɗora ta a kai wanda matukar an dora tarbiya akan wannan ginshiki da asasi to wannan tarbiya za ta kai ga gaci da haka malamai sukan ce mabda'ut tarbiya farko da tushe da ginshikin da ake gina tarbiya a kai shine samun uwa ta gari da kuma samun uba na gari domin matukar uwa wacce ita ce farkon makarantar da take fara karantar da yaro tarbiya ba ta zama mai tarbiya ba to yaron nan ba zai taɓa yin tarbiya ba matukar uba wanda ake ganin shine jagora wanda zai tarbiyanci uwa ita kanta da kuma 'ya'yanta bai zama mai tarbiya ba to su ba za su zama masu tarbiya ba laraba suna cewa faqidu shay'i la yu'tihi duk wanda bai da abu ba zai taba iya ba wani wannan abin ba wadda za ta bada tarbiya in ta zama bata da tarbiya to ba za ta bada tarbiyan ba uban da bai da tarbiya kuma ana tunanin shi zai tarbiyantar da iyali uwa da 'ya'yanta wannan ba zai taɓa yin tarbiya ba shi yasa musulunci dan a samu tarbiya mai kyau ya ba da horo na musamman kan a zaɓi mijin aure a zaɓi mata aure dangane da miji manzo Allah ya ja kunnen iyaye waliyan 'ya'ya mata yace idza atakum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan wanda ya zo muku kun yadda da addininsa da ɗabi'unsa neman ɗiyarku to lallai ku aura masa kar ku jira wani abu na uku illa taf'aluhu in ku kuka ce ba za ku yi hakan ba ta kun fitnatun fil ardi fitina za ta yi ta wanzuwa a ban ƙasa wa fasadun kabir da kuma barna mai girma fitinar shine rashin tarbiyar al'umma domin babu wata fitina sama da lalacewar tarbiyya a cikin al'umma wanda kuma tana faruwa ne da zarar ana auratayya ba bisa ga cancanta ba da mutum ya zo da abin duniya a kau da kai ko ma me yake da shi a bashi yarinya ta je ta huta to ka sani hutun jaki da kaya da aka ne za ka sai da akuyar ka ne ta dawo tana cima danga kamar yadda ake faɗa a hausa ma'ana ka huta ba ka huta ba domin in kana tunanin ita kwaya ɗaya ce kai sauri ka rabu da ita to za ta je inda za ta ƙaru ta yi ‘ya'ya ta yi ‘ya'ya ta yi ‘ya'ya kaga yanzu matsalar ta ƙaru to kuma a ƙarshe ƙila Abinda da ake nema na nutsuwa da kwanciyar hankali a rasa barna da fitintunu su yi ta faruwa ‘ya'ya a madadin a samu nagari a samu watsatsu a samu ‘yan kwaya a samu ‘yan ganye a madadin a samu 'ya'yan da za su tausaya wa iyaye a samu 'ya'yan da za su yi ta gallaza wa iyayensu to da haka addinin musulunci ya ja kunnan waliyan 'ya'ya mata a lokacin aure cewa su nema musu mazan aure na gari masu addini masu kyawawan ɗabi'u wannan dai shine tarbiyyar to haka nan shi ma namiji wanda zai tafi neman aure addinin musulunci ya ja kunnensa akan ya nemo mata ta gari dan za ka iya zamowa kai nagari amma matarka ba ta garba, in an samu haka to akwai matsala domin tarbiyya uwa ita kadai ba ta iya yi kamar yadda uba shi kadai baya iya yi sai an haɗa hannu sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mace ne a duniya don abu guda hudu limaliha ko dai saboda kudinta wali jamaliha ko dai saboda kyanta wali hasabiha ko dan matsayinta ko matsayin iyayenta a rayuwa na hudun walidini ko dan addininta a nan annabi ba umartan mu yake ba labari yake ba mu duk mutumin da ya aure a duniya bai isa bai ce ba ɗayan hudun nan ne ya ja shi ba ko dai kyau ko dai kuɗi ko matsayi na rayuwa ko kuma addini dole ne sai an samu ɗayan waɗannan to a ƙarshe ga umarnin sai annabi ya ce fazfar bi ci dini ta ribar yada lallai kada ka tsallake mai addini za ka yi arziki malamai suka ce ba wai an hana aure ba ne don kyau ba wai an hana aure ba ne don kuɗi ba wai an hana aure bane don matsayi amma ka sani duk waɗannan abubuwan suna ƙarewa kyau yana ƙarewa. musamman mace in ta haihu haihuwa ɗaya biyu uku kuma ba irin mai kula da gyara jikin nan nata ba ne. idan ka ɗauko hotonta tana budurwa da yanzu sai ka rantse ba ita bace can ya tafi to haka nan kuɗi sau da dama mai doki yakan koma kuturi nawa ne alhajin da a shekara ta dubu biyu tauraronsa ke walwalawa ake faɗarsa amma yau ya zama abin tausayi to haka nan matsayi na rayuwa musamman ma mu a yanzu da duniyar ta zama ta siyasa in ma da da ne duniyar mulkin gargajiya to shi an daɗe shi mutuka raba ne takalmin kaza amma yanzu mulkin siyasa ko mun tsiyarka ko mun ɗokinka da shi ko mun ƙaunarka da shi shekara takwas ce wannan ma in an kyale ka kazarce kenan ko da magun-magun ɗin da murɗa zaɓen da tsafin da menene duk dai shekara takwas sai an gama constitution ya ƙi ya ƙara kuma ba zai ƙara ba to yanzu don Allah shekara takwas kwana nawa ce yanzu a rayuwarmu nawa muka gani kamar kiftawa ido yanzu nan za a yi zaɓe yanzu za ka ji ana shirin yin wani to kaga waɗannan abubuwan guda uku saurin ƙarewa suke in kai yar wani sanata kake nema saboda ubanta sanata ne yar gwamna kake nema saboda babanta gwamna ne yar president kake nema saboda babanta president ne kwana nawa zai gama ko ba haka ba akwai da yawa 'yan siyasan da suka auri 'ya'yan gwamnoni a yau iyayen sun gama gwamnancin wani daga gama gwamnancin auren ya ƙare saboda daman aure ne na maslaha to amma addini kuma fa baya ƙarewa baya ƙarewa to da haka shi yasa sai annabi ya ce to kai riko da ma'abociyar addini za ka yi arziki duk wa'incan abubuwan da ka rasa in ka rike mai addini za ka same su hafiye da su malamai suka ce da za ka samu kyakkyawa mai addini nurun alano da za ka samu mai addini kyakkyawa 'yar masu kuɗi nurun ala nurin ala nurin da za ka samu mai addini kyakkyawa 'yar masu kuɗi 'yar manyan mutane ma ajmalar dina wa duniya izar sama'a yau ya kai daɗi ga duniya ga addini sun haɗu daɗi kan daɗi wai daɗi kashe ni in ji ɓarawan zuma ko ko allah sarkin daɗi to amma dai inda za a ce maka ga mace tsuratta kyau ne kawai da ita ba ta da tarbiya tsurarta kuɗi ke gare su kaɗai ba tarbiya tsoratta 'yan manyan mutane ce amma ba tarbiya ga wata kuma talaka ce amma mai addini ce to kada ka yadda ka guje wa wannan talakan saboda addininta addinin riba ce a gare ka riba ce ga 'ya'yanka kudi ana iya samu nan gaba an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta khayyaru li nutifikum alhajaz salih ku nema wa maniyinku gona ta gari inda za ku dasa shi ya ba ku kyakkyawar yabanya domin Allah ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih wal ladhi khabusa la ya yakhruju illa na kida. duk gona kyakkyawa tsaftatacciya da aka yi shuka ita ita take bada kyakkyawar yabanya amma gurɓatacciyar gona dukkan iri in ka zuba mata barna kai asara kai abin da zai nuna muku haka malaman tarihi suna cewa umar dan abdulaziz wanda ake kururuta yabansa da adalcinsa wanda har wasu daga cikin malaman tarihi sukan hada shi da sahabbai su kwatanta shi da su ta fuskar kwatanta adalci a mulki wanda shi kuma ba sahabi bane ba fata tabi'i ne ta yaya aka samu umar dan abdulaziz an same shi ne ta hanyar zaɓo uwa ta gari abin da ya faru sayyidina umar dan khattab ya kasance duk daren duniya Shi ne farkon mai mulkin da ya sunanta wannan sunar a duniya idan dare Umar yakan fita cikin dare ba wanda ya sani ya shiga gari yana yawo wani lokaci ya canja kamanninsa ya kamata larabawan ƙauye ba za ka taɓa gane shi ba kawai don ya ji me ake faɗa a gari game da mulkinsa kuma ya ga yaya talakawansa suke rayuwa shin ana kuka da wani abu to a irin wannan yawace yawacen da umar yake yi cikin dare ba wanda ya sani ya zo kewayawa ta wani gida sai ya ji maganganu na waɗansu mutane guda biyu dukansu mata ɗaya tsohuwa ɗaya yarinya tsohuwar tana cewa yi maza maza ki ɗebo ruwa mu zuba wa nonon nan kafin gari ya waye kada amirul mu'mini ne ya gan mu sai yarinyar ta ce ya umma baba in amirul mu'mini na baya ganin mu allah baya ganin mu umar kawai sai ya ji wannan magana sai ya tafiyarsa dama haka yake in ya ga wani waje ana ba daidai ba to ba zai shiga ma ba zai magana ku gane shi ba sai ya tafiyarsa amma gari yana wayewa zai turo a faturar a kwashe mutanen gidan a kai masa su da haka haka sayyidina umar yayi ya koma fadarsa ya zamansa da gari ya waye yasa aka je aka yi kwabarin wannan gidan aka fito masa da mutanen gidan aka kawo su to idan aka kawo masa mutane ba tona musu asiri yake koya ya tozarta su ba sai an gama zaman majalisa ya sallami kowa sai ya ce a shigo masa da su su kansu waɗanda suka kawo masu ba su san me suka yi ba sai ce ku fita ku bani waje zan tattauna da su da aka da aka kawo masa wannan budurwa da wannan jatuma ya sallami kowa sai yake cewa jiya da lokaci kaza da lokaci kaza a gidanku na ji wata magana guda biyu an ce kaza an ce kaza waye faɗi magana farko waye faɗi ta biyu sai uwar ta ce ni na faɗi ta farkon na ce ta sauri ta kawo ruwa mu zuba wa nono don mu ɗan ƙara mu samu auki mu siyar mu samu kuɗi da yawa kan gari ya waye dan kakka gan mu to ita kuma yar ita ta ce min in kai baka ganin mu ai Allah yana ganin mu sai ce to kun zuba ta ce ba mu zuba ba ai tunda ta yi min wannan wa'azin kuma sai ta kashe mun jiki sai Umar ya ce ke ko wannan yarinya Allah ya miki albarka sai ya ce to ke wannan dattijuwa ba don na tsufa ba da ina zan nemi auren wannan yake ba bani to amma na tsufa amma tare da haka ina roƙon alfarma in baki mata miji ba akwai ɗana ubaidullahi a aura masa ta ce mun bashi waɗannan su suka haifi umar ɗan abdulaziz to kaga duk abin da umar ɗan abdulaziz ya zama na shugaba abin koyi mai adalci wanda adalcinsa ya kai har a kwatanta shi da kulafa'ur rashidina menene sirrin iyaye nagari gari iyaye na shi yasa wani hadisi duk da hadisi ne da'ifi malaman hadisi suna raunata shi manzo Allah ya ce iyyakum wa kudara ad-diman a hirdinku da ɗaukar furanjoji kalu wa ma kudara ad ya rasulullah suka ce menene kuma furen juji ya ma'aikin Allah kaga fure abu mai kyau ne amma idan ya tsoro a tsakiyar bola kuma fa sai manzo Allah ya ce almar'atul hasana fi manbati su kyakkyawar mace amma a gidan da ba tarbiya furen juji ne ka ɗauko wa kanka tsiya ka ɗako kyalkyal banza da haka wannan shine ka'ida ta farko da addinin musulunci ya gina tarbiya akai samun uwa ta gari da uba na gari ahmadu shauki ya ce al'ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'raqi uwa ita ce makarantar farko da take fara karantar da tarbiyya ga 'ya'ya daka in ka tattale ta to kamar ka tattali al'umma ne baki ɗaya domin daga jikinta al'umma za ta yi ta ita ta haifi 'ya'yanta ta yi musu tarbiyya su fita su ma da wannan tarbiyyar su tafi wasu gidajen su ma su hayayyafa su haifi masu tarbiyya sai a wayi gari duk al'umma ta rikida ta zama mai mai tarbiya mataki na biyu na gina tarbiya al'umma shine miji idan ya auri matarsa ya yi mata addu'a irin wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa duk matar da ya aura don samun zaman lafiya da gina tarbiyyar al'umma idan an an haihu nana ummu salama tana faɗa cikin hadisin da imamu ahmad da imamu abu dawud suka fitar duk lokacin da annabi ya yi aure ko ya sai dabba abin hawa kenan to yakan ɗora hannunsa in mace ce a goshinta kafin ya kai ga saduwa da ita bayan an ɗaura aure in dabba ce sai ya ɗora hannunsa a wajen da ake zaman sai mata wannan addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi ya Allah ina roƙon alherin wannan matar da alherin da ka halicce ta da shi kuma ina neman tsarinka daga sharrin ta da sharrin da ka halicce ta da shi duk ɗan adam Allah ya halicce shi da waɗannan abubuwan guda biyu yana da alkhairi yana da mai sharri sai dai wanda alherinsa ya rinjayi sharrinsa yawa shi yake cewa mutumin kirki amma ba a nufin wai mutumin kirki shi ma bai da kuskure mutumin banza kuma shine wanda sharrinsa ya rinjayi mai alherinsa ba a nufin cewa mutumin banza ba zai taɓa alheri ba zai ɗanyi amma dai ba shi yake da yi da yawa ba sharrin ya fi yawa Shi ne Allah ya ce wa nafsin wa ma fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ubangiji ya rantse da rai da wanda ya halicci rai shi kansa kenan ce fa alhamaha ya kimsa mata fujuraha wa taqwaha fajircinta da tsoron Allah ta sai ce kada aflaha man zakkaha duk wanda ya tsarkake ransa ya samu babban rabo wa kada khaba man dassaha duk wanda ya daudada ransa da miyagun dabi'u da ta'adu to wannan shi kuma yayi hasara wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi na abdullahi dan mas'ud yace babu wani dan adam face Allah ya hada shi da wani aljani shedani kangarare a tare da shi amma bai sani ba duk lokacin da kaga mutum ya zama mutumin banza to shedanin sa ne yafi karfin sa duk lokacin da kaga mutum ya zama mutumin kirki to shi ya fi ƙarfin shaidaninsa sahabbai suka ce har kai ya ce hanni sai dai Allah ya taimake ni ni na fi ƙarfin nawa shaidanin to da haka wannan addu'a tana da tasiri kwarai da gaske wajen matarka ta zama mace ta kirki kuma ku samu zaman lafiya ta yadda za ku haifi 'ya'ya masu tarbiyya ya zama kun gina tarbiyyar 'ya'yanku akan turba ta addini wasu malaman suka ce ita ma matar za ta iya wa mijin wannan addu'a in kai ma an ɗaura aure ka shiga ɗakin amarya ka dafa goshin ta kai mata wannan ita ma zai ta dafa naka taimaka tunda yadda ɗillin kan yi ɗillin ko amma dai shi annabi sallallahu alaihi wasallama matansa ba sai masa saboda shi me shi Allah ya gama masa nasa alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi an qada zaharak wa rafa'na laka dhikrak da aka Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim da aka shi bai da bukatar ai masa wannan to amma dan kai ko ni ko su ko shi matarsa ta dafa goshinsa din ta yi masa wannan addu'ar ba ta yi laifi ba kai ma ka yi ita ma ta yi maka miji yana da nasa sharrin ita ma tana da nata sharrin kowa ya nemi tsari daga sharrin dan uwansa kana da naka alkhairin ita ma tana da nata alkhairin kowa ya roƙi saduwa da alkhairin ɗan uwansa abu na uku shine addu'a a yayin jima'i duk addinin musulunci ya haka ne don a samu kyakkyawar tarbiyya domin shaidan ya yi alkawari sai ya bi 'yan adam ya musu bamba da bamba man man yadda ake faɗa duk abin da za ka yi sai ya sa hannu an yi tare da shi an gane ko? domin Allah maɗaukakin sarki ya masa izinin haka ya huwace masa haka a lokacin da ya roƙa ƙala fa bima agawaitani la ubwiyannahum ajma'in ya ce yace ka kai watsi da ni to su ma ba zan basu su zauna lafiya ba sai na batar da su baki ɗaya. illa ibadaka humul mukhlasin sai dai bayan ka waɗanda ka tsare ka kiyaye Allah maɗaukakin sarki ce je ka mun yaje maka kai haka wa sharikhum fil amwali wal auladi ka je kai tarayya da su a cikin dukiyoyinsu da cikin ƴaƴayensu Mana a dukiyarka duk wani tasarrufi da kake yi kuna nan tare da shedan idan ka yi aikin alheri to Allah ya taimake ka kafi karfinsa in kai sharri kuma to ya danne ka yafi ka to haka nan game da iyalinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da dan adam zai ci in bai yi bismillah ba tare da shedan suke ci jima'i da za ka yi da matarka ka sadu da ita in ba ka yi addu'a ba da shaidan kuke jima'i sai ka ga mutum ya haifi ɗa ɗan jikinsa na mutane ne amma halinsa da tunaninsa na me na shaidanu ne wani abin in yaron ya yi za ka tabbatar da cewa wannan ba mutum ba ne lami lafiya domin duk ɗan da zai zo ya ce zai daki uwarsa ko zai daki ubansa wannan mutum ne mutum ne a gangar jiki amma ko shakka babu a ruhi ba mutum ba ne shaidani ne to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisin bukhari in ɗayan ku zai sadu da matarsa to yayi wannan addu'ar in yayi wannan addu'ar in dai ciki ya shiga a wannan saduwar to wannan ɗan da za a haifa shi ɗanu ba za su taɓa taɓa shi ba taɓawa ana nufin taɓawa ta tarbiyya taɓawa ta aƙida ba wai tabawa ta su shanye wani bangaren jikinsa ko su rinka kayan da shi wani lokaci ba wannan daban zai iya yi wa yaro ya gamu da me da cutar shafuwar aljanu amma in dai an yi wannan addu'ar to aqidarsa ba za ta taɓa gurbata ba tarbiyyarsa ba za ta taɓa gurbata ba sai ya zama sharrin da shaidan din zai masa zai takaitu ne a ɓangaren lafiyarsa amma ba a ɓangaren ruhinsa ba a iya ɓangaren gangan jikinsa amma ban da ɓangaren ɗabi'unsa da halayyarsa addu'ar ita ce Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana da haka duk wanda zai sadu da iyalinsa in yi wannan addu'ar kamar yayi wa ɗansa rigakafi tun kan ya zo duniya kaga rigakafin musulunci ba sai an haihu ba tun kan a haihu ake rigakafi kai wani lokaci ma tun kan a haifu a auri uwar ake fara rigakafi amma rigakafin bature ne dole sai an haihu ko wata biyar wata bakwai wata kaza wata kaza amma rigakafin musulunci tun kafin haka to matukar ka kiyaye wannan ka'ida idan ka haifi ɗanka sai ya zama murucin kan dutse wanda ba shi yake cewa bai fito ba sai da ya shirya sai ya zo da shirinsa da kariyar Allah da tsari mataki na uku ko na hudu wanda musulunci ya ɗora tarbiyya a kai shine uwa ta rinka yawan yi wa ɗan da ke cikin ta addu'a tun kan ya zo duniya uba ke yi wa matarsa addu'a ta ta haihu lafiya kuma Allah ya ba su ɗa na gari tun kan a haifi ɗan da za a haifa galibi mai ciki tana addu'a kuma ana mata amma an fi mai da hankali akan me Allah ya sauke ta lafiya ba wai shi ɗan da ke cikinta ya zama ɗa gari ba to amma Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mu ta wannan bangare shi ma yana da matukar muhimmanci saukar mai ciki lafiya yana da muhimmanci sannan dan da za ta haifa shi ma kuma ya zama da na wannan kuma yana da matukar muhimmanci shi ma nana maryam mahaifiyar annabi isa ubangiji ya zaɓe ta ya sanya ta ta zama mahaifiyar ɗaya daga cikin manya-manyan bayansa ulul azumi min rusul sakamakon tarbiyyar da mahaifiyarta ta yi mata tun kan ta zo duniya tun tana ciki Allah maɗaukakin sarki ya ce inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alami Allah ya zaɓi annabi adam ya zaɓi annabi nuhu ya zaɓi iyalan ibrahim har da shi kansa me yasa ba a ce ba wa ibrahim sai aka ce wa Ali ibrahim saboda a cikin iyalan ibrahim ibrahim ba shi ya kowa ba akwai wanda ya fi shi cikin iyalansa waye shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin tsatsan ibrahim yake to a madadin a kira ibrahim din sai aka kira iyalansa tare da cewa shi kansa mutum yana shiga cikin iyalansa saboda a cikin iyalan akwai wanda ya fi shi to amma sai Allah ya ce wa Ali imran da kuma iyalan imrana shi ma imrana din ba shi aka zaba ba shi ba annabi bane kwata kwata amma shi ma a iyalansa ne akwai wanda aka zaɓa wanda kuma ya fi shi shine annabi isa shi imrana mahaifin maryam ne maryam kuma ita ta haifi annabi isa tare da cewa allah ya ambaci iyalan imrana a cikin jerin waɗanda ya ce ya zaɓa amma da zai yi fashin baƙin sai ya nuna cewa kofin ba imrana ne ya ɗauke shi ba matarsa ce ta ɗauki kofin domin da Allah ya tashi fashin bakin a madadin ya ci gaba da magana akan imrana tun daga nan sai ya rufe shafinsa sai ce iz qalat imra'atu imrana kofin na matan imrana ne kuma yaya ta ɗauki kofin yayin da matar imrana take cewa rabbi inni nazartu laka ma fi batni ya ubangiji ne maka bakancan ɗan da ke ciki na muharraran zan yanta tashi in bashi ya zama mai bauta a gare ka ya zama mai hidima ga ɗakin ka shine masallacin kudus mana irin wahalhalu da iyaye suke dora wa ƴaƴa kai nika shara kai markaɗe ni duk ba zan sa dana ya wannan ba kawai da na haife shi zan ɗauke shi kai shi masallaci ya tashi a masallaci ya ci gaba da yin hidimar Allah tai wannan bakancan me yasa tai wannan bakancan suka ce saboda mijinta imrana din malami ne cikin malaman yahudawa sai ya mutu to da ya mutu ya kamata a ce a samu wanda zai ne zai gaje shi amma da ya mutu sai ya bar matarsa da ciki to sai aka ce wannan matsayin nasa na hidima ga masallaci da limanci da sauransu kada a saurin naɗa wani abin na'ibi ya ci gaba da active a bari sai matar ta haihu a ga in ta haifa in namiji ne ya ci gaba da rike matsayin ubansa to shine ita kuma matar ta tashi ba dare ba rana take wannan addu'a rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka anta samiul alim falamma wada'atha to ita ta dauka namiji za ta haifa amma cikin kaddarawar Allah dan ya nuna mata ma ba a basu a baya ba in dai sun tsaya sun jajirce sai Allah ya sa mata abin da take tunanin haihuwa falamma wada'atha yayin da ta haifi yar sai ta ga ya mace ce ba ɗa namiji ba ƙalat sai ta ce rabbi inni wada'tuha unsa ya Allah ka gani na haifi yar tawa mace a madadin a samu namiji mace kuma ba ta limanci walaisa zakaru kal'unsa da dai mace ba za ta zama kamar namiji ba amma tare da haka wa mai tuha maryam ya Allah na sa mata suna maryam ma'anan maryam shine khadimun rab a yaren yahudanci maryam ma'ana bawan Allah mai hidima ga Allah na sa mata wannan suna to sannan wa inni u'idhuha bika wa min minash shaitanir rajim ya Allah ina noma mata tsari da duk 'ya'yan da za ta haifa ita ma kada shaidan ya taɓa su a wani kauli na malaman tafsiri suka ce wannan addu'ar ta yi ta ne tun tana da ciki kan ta haihu a wani kauli kuma suka ce sai bayan ta haihu ta yi addu'ar saboda siyakin qur'ani ya nuna cewa sai da ta haihu ta faɗi maganar falamma wada'atha qalat rabbi in ba ta unsa har izuwa ƙarshe to amma mai raba gaddama ya raba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan wani jariri da ka sani a duniya idan za a haife shi shedan yana zuwa yi masa lale maraba shine sirrin da sa da an haifi yaro sai ka ga yana kuka da ya zo duniya annabi ya ce wannan kukan duka shedan ne an gane ko kamar kai ne ka ga abokinka ku tafa ban mu kashe to shi ma shedan dukkan wani jinjiri da ya zo duniya dan abokin gwagwarmayar sani da aka sai ya zo ya masa wannan tafawar to da yaro ya ji wannan sai ya fashe da kuka wannan da nassin da babu ƙarya a cikinsa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce yara biyu ne kadai da za a haife su shedan bai iya zuwa ya taba su ba Allah ya turo mala'ika ya zo ya tsare su dawa dawa da nana Maryamu da ɗanta Isa me yasa suka samu wannan dafa'in addu'ar kakar wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim Guda da haka malamai suka ce wannan zahiri ya nuna kenan tun kafin ta haihun ta yi addu'ar da ta zo haihuwar kuma addu'ar ta yi aiki to kaga kenan mace idan tana da ciki taitai waɗanda za ta haifa addu'a ba addu'a kaɗai ba ta kiyaye jin kiɗe-kiɗe domin a lokacin da kike da ciki duk abin da kike yi ba ke kaɗai kike yi ba tare da ɗan cikin ki kike yi in numfashi ne da naki da nasa kike yi in abinci ne da naki da nasa kike ci shi yasa in kika zauna da yunwa shi ma zai taimaki motsi saboda shi ma yana jin yunwa in lafiyar ki ta taɓu dole lafiyar sa ta taɓu idan kina yawan zikiri tasirin ratsa zikirin ga zuciyarki shi ma zai rinka ratsa zuciyarsa haka nan in kina jin kiɗa in kina shan ƙwaya duk wannan yana tasirantuwa zuwa ga ɗan cikinki da haka kula da mace lokacin da take da ciki yana daga cikin matakan kula da tarbiyya a lafiyarta da kuma a ɗabi'arta da addininta addinin musulunci ya kula da wannan kissan na na maryamu wannan shaida ne akan haka to sannan sai kuma tarbiyya bayan an riga an haifi yaro addinin musulunci ya ba da kulawa matuƙar gaske na yadda za a tsare tarbiyyar yaro bayan an haife shi a matakin farko da an haifi yaro annabi yakan yi masa tahanik tahaniki shine ya tauna dabino ya zuba masa ruwan a baki wannan yana da tasiri ta fuskar lafiya malamai suka ce in ma babu dabinan ko da wani abu ne dai mai zaki saboda su yara suna matukar son zaki zaki a lafiyar yaro yana da tasiri kwarai da gaske wata hikimar Allah lokacin da kake yaro zaki yana da amfani wajen gina jikinka amma an ka tsufafa ka guje shi suka ce domin zaki shi yake bawa wa ɗan adam sinadarin kuzari da haka yaro kuma yana da kuzari tun yana tsumman goyo ka ga yana bige-bige to wannan bige-bigen yana da bukatar sinadarin da zai taimaka masa to amma lokacin da ka zama tsoho ba yawo kake ba kuma ka zo kana ta dankarar zaki to sai cutar da kai da haka wannan ya yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an haifi jarirai in aka kawo masa su yakan yi musu wannan at-tahnik ya tauna dabino ya zuba musu yawon da zaƙin dabinan ya shiga cikin su abu na biyu sanya wa yaro suna kuma sunan nan ya zama mai kyau idan ka ga dama ka iya sa wa ɗanka suna ranar da aka haife shi idan ka ga dama tun kan ai maka haihuwa ka tanadi suna na namiji da na mace ka ajiye in namiji ne ga sunan da zan sa masa in mace ce ga sunan da zan sa mata idan ka ga dama bayan an haifi yaro ka bari har sai ranar bakwai sannan ka sa masa suna sunan ba wai shi ake zuwa a gayawa ba domin idan ka zo kana gaya wa yaro wai sunanka kaza daidai kake da wanda yake wa ya raɗa mana kaga shirme kake kenan ko baya wani jin ka ba ruwansa da kai sunansa gaya wa mutane in ya tashi suna gaya masa su za su shaida mai sai ya ɗauki kayansa a baba ba ka zo kai ta wani surkulle kana motsa baki me kake yi ba wani abu sunansa hudu ba a cikin addinin musulunci idan ranar bakwai ta yi annabi ya ce a sanya wa yara suna a suna kuma sunan nan ya zama mai kyau domin da yawa daga cikin yara sunayensu yana lalata tarbiyyarsu idan ka sa masa suna mara kyau to wannan sunan lokacin da ake kiran mutum da shi kamar addu'a ake masa da haka addu'ar kuma tana nan tana bin sa shi yasa bahaushe ya ce suna linzami yakan jame shi an gane ko shi yasa zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suna sa sunaye masu kyau ga 'ya'yansu domin wannan sunan ya yi tasiri ga 'ya'ya. wani lokaci a sa alƙasim ma ma'ana alƙasim mai rabo to wanda ka ja yana rabo ai akwai ne ko ga wannan kyakkyawan ma'ana ce muhammad abin yabo abdullahi bawan allah ummu kulsum uwar kulsum an gane ko fatima mai yaye ma'ana wai ana fatan ta girma har ta haihu har ta haifi ƴaƴa kuma kasiwa bi har ta yayi Aisha mai rayuwa wacce ake wa fatan ta yi tsawon rai kai annabi haya ma ubangiji ya sa masa suna tun kan ya zo duniya domin Allah ya bashi garantin cewa zai rayu فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المهراب أن الله يبشرك بيحيى Mai ma'anar kalmar yahaya mai rayuwa saboda galibi idan uba ya tsufa uwa ta tsufa ba su haihu ba sai da suka zama over age shekarunsu suka tafi sannan suka haihu to 'ya'yan ba su cika zama ba wabi suke yi in tsohuwa ta kai shekara tamanin ta haihu to da wuya ɗan ya rayu ba ci a kai baya rayuwa ba amma yana da wahala in mutum ya tsufa ya kai shekara ɗari sannan ya haihu to da wuya ɗan ya rayu ɗan wabi yake galibi annabi zakariya da matarsa duk sun wuce shekarun haihuwa amma Allah ya ba su, to dan ya kwantar musu da hankali ɗan ba zai wabi ba sai ya ce mun sa masa ya haya, zai rayu ku kwantar da hankalin a kenan suna abin da ake dubawa shine ma'anar ta zama mai kyau sa'idu dan musayib yana ba da labari cikin hadisin bukhari ce a gidanmu kullum a cikin bakin ciki muke da damuwa kullum cikin bakin ciki muke da damuwa ba mu taba zama wata ɗaya lami lafiya ba daga kaji wance na an yi mata gobara wance na an mata sata wance na ɗanta ya faɗa rijiya kai ce kullum haka muke ya ce to amma ban gano me sirrin ba shi tabi'i ne sai ibn al-musayyib a gidan annabi aka haife shi gidan na ummu salama mahaifiyarsa mai aikin na na ummu salama ce ranar da sayyidina abubakar ya rasu rana aka haife shi da haka yana daga cikin manya-manyan tabi'ai ana kiransa sayyidu tabi'in sa'id ibn al-musayyib ya ce to ban gano me sirrin matsalar gidanmu da familinmu ba har sai da na shiga ilimi ina karatu sai na ci karo da wata rana kakana mahaifin babansa kenan ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rayu da annabi to a ka'idar annabi duk lokacin da ba ma guje ya zo ya musulunta farkon abin da yake tambaya sa me sunanka idan ya ji sunan mai kyau ne sai ya kyale mai kayansa in ya ji ba mai kyau ba ne, sai ya canja masa da mai kyau to shi kakansa ibn al-musayyib ba ma guje ne ya zo ya musulunta sunansa huzun huzun shine bakin ciki da ya zo wajen annabi bayan ya karɓi kalmar shahada sai annabi ya tambaye shi ya sunanka sai ce sunana bakin ciki sai annabi ya ce a'a daga yau mun canja ma suna ka koma sahal saukin kai sai ce a'a ni ba zan canja sunan babana da babata ba to shi annabi baya jayayya tun da ya faɗi haka annabi bai sake tanka ma ba sai ya kyale shi sai aka ci gaba da gaya masa huzun huzun bakin ciki bakin ciki to tun daga nan kwa da 'ya'yansa da jikokinsa suke cikin bakin ciki da haka sa'idu yake faɗar wannan sirrin ya ce da na karanta wannan hadisin tattaunawar annabi da kakanmu sai na gano a nan sirrin yake matsalar mummunan suna lalata tarbiyya take yi tana jawowa bala'i da musiba su ta hawa kan me shi yanzu bari in ba ku wani misali da za ku iya gani da idan ku akwai wata yar wasan hausa da aka yi ta khiyana ko ba wai ina so in hakaito bane mai tai bane ba mai abin da ta ya wuce kuma ina fata Allah ya fi mata amma dai sunan mummunan suna ne kuma a ƙarshe sai da ya tasiri a kanta kalmar khiyana kalma ce ta larabci abinda take nufi yaudara to kaga dai ko an yaudare ta ko ta yi yaudara kuma yaudarar ta bayyana da haka a duk lokacin da ka ji ɗanka ko da abokai ne suke gaya masa wani suna mara kyau to kai kokari ka hana a ce an tsine haka iyayenmu suke faɗa ko da an gaya maka ce a an tsine shikenan da haka suna yana daga cikin matakan tarbiyya an gane ko to sannan yana daga cikin matakan tarbiyya da addinin musulunci ya kula da su jan 'ya'ya a jika a matakin farko malamai sukan kasa tarbiyya aji uku bakwai farko bakwai tsakiya bakwai ta uku idan yaronka yana ɗan jariri a matakin farko har ya kai shekara bakwai akwai salon da za ka ɗauka na yi masa tarbiya idan ya kai shekara bakwai ya shiga ta takwas har ya kai shekara goma sha hudu kaga bakwai ta biyu kenan to akwai salon da za ka bi wajen yi masa tarbiya idan ya kai shekara sha hudu har ya kai shekara ashirin da ɗaya kaga bakwai ta uku kenan akwai matakin da za ka ɗauka wajen yi masa tarbiya sukan ce la'ibhu sab'an addibhu sab'an sahibhu sab'an ka yi wasa da yaranka a shekara bakwai ta farko a wannan lokacin yaro ba abin da yake so sai wasa ba abin da yake so sai mai wasa yaro tun yana rarrafe har ya fara tatata har ya dan fara gudu wasa kawai yake so kuma a lokacin dole uba ko uwa su zama yara don su yi wa 'ya'yansu wasa sawa'an malami ne kai sawa'an attajiri ne kai sawa'an saraki ne kai gwamna ne kai dole ne kai wasa da yaranka a wannan lokacin shi wasa da yaro a wannan lokacin yana daga cikin haƙƙin da yaron yake da shi a kanka kuma yana daga cikin abin da yake gina tarbiyyarsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana wasa da yaransa a wannan lokacin yakan ɗauki yaransa yana wurga su sama yana musu wasa yana ina za a saka ko irin yadda muke a hausa ko ya musu makawuya imam al-bukhari ya rawaito hadisi cikin kitabul manaqib manaqibul hasan ibn ali ibn abi yana daga cikin darajojin sayyidina al-hasan dan ali dan abi talib ya kasance tun yana yaro karami annabi yana daukar sa kuma lokacin da aka haifi al a lokacin kuma an haifi usama dan zaidu tare suka yi kuruciya dukkansu sun tashi gidan annabi sallallahu alaihi wasallama yadda ka san yan biyu tare da cewa ba yan biyu bane to da haka annabi yakan dauko su su biyu irin yadda iyaye masu ‘ya'ya tagwaye sukan yi annabi yana ɗaga su sama ya nemi su wasa yana cewa Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma Allah ka so waɗannan rana a guda biyu ni ma ina son su akwai umama yar na Zainab jikar annabi sallallahu alaihi wasallama ce idan annabi ya nemi mata wasa aka kira sallah baya aje ta domin wani yaro in ka ne masa wasa ka aje shi sai ya fashe da kuka to annabi baya aje ta dan kar kuka haka zai taho da ita masallaci ya zo a yi ikama duk yana rike da ita ya yi kabbara yana rike da iyasa ya yi karatu ya yi ruku'u ya ɗago jidda ita a hannunsa sai ya zo sujada sai ya aje ta a gefe sai ya sujada yau idan kai ne kake lazimi lazimin mafa na bid'a ne ba na sunna ba ne ma'ana ba addini ne ma ya ce a yi ba kai ka ƙirƙirar wa kanka da shi amma idan ɗanka ya zo zai gifta ta wajenka <clears throat> sai ka tsorata shi to fa da ya firgita ya tafi wajen ƙwasa kuka a nan illar da kai wa kanka yanzu ya fara tsoronka tun daga nan ya san kai ba mai tausayi ba ne kai ba mai mutunci ba ne kai dodo ne a wajensa to yadda za ka gane illar wannan abin da ka dasa sai ka tsufa idan ka tsufa lokacin da kai ma kake buƙatar su zo wajen ka ba zai zo ba in ka gamu da ɗan albarka ma shine wanda zai ma gida ya aje ka amma a shekara sai shekara zai zo kallon ka kai ma baka nuna masa kauna ba baka tashi a jika ba wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana gida yana wasa da Hassan sai yayi bako al-aqra ibn habis at-tamimi sai yazo yace yana sallama annabi ya taho da Hassan yana masa wasa yana fitowa da suka yi arba shi al ibn al-habis mutumin ƙauye ne kun san mutanen ƙauye sun fi rashin tausayin yara su gani suke mutumin birni wawa ne ya fiye san ɗa yanzu wani ƙauye nan da na yi noma ake bani labari wata rana mun je muke hira da 'yan ƙauyen mun je kewayen gona suke ce mana wai wani ne zai kara aure to gidansa ɗaki ɗaya ne ciki sai shago ya kalli waje saurayin ɗansa ranar da duk uban da bai tausaya wa ƴaƴansa suna yara ba in su ya tsu almajiranci bai san fa ina zai tura shi ba kawai tafi Kaduna sai ya rufe kofar shagon ta waje ya buɗe ta ciki ya ƙara aure dan Allah kana tunanin wannan in ya tafi Legas gindin gada dan ubansa ya mutu zai dawo billahi allazi ba zai dawo ba akwai wani makoci na da ɗansa ya mutu da ubansa ya mutu ƴaƴan duk suna Aka yi zaman bakwai yi menene wallahi ba a gansu ba ba a gansu ba ni da yake na san irin waɗannan matsalolin ban fito na gaya kowa ba amma a zuciyata ta gaya min cewa wannan uban bai yi handilin 'ya'yansa yadda ya kamata ba shi yasa su ma ba za su kula shi ba to da annabi ya fito da hasan yana masa wasa shi akra ibn al-habis sai ce kai ko mutanen binni kun fiye san 'ya'ya haka ya gaya wa annabi ya yanzu wannan yaron kake wa haka ya to ni da kake gani a gida ina da guda bakwai irinsa ban taɓa ɗaukan ko ɗaya ba shi yana ganin bajinta ya ko za a ce eh manya kenan sai annabi ya kalle shi ya harare shi ya ce to ya zan yi da kai in Allah ya cire rahama daga zuciyarka ma'ana rashin yin haka ga 'ya'ya alama ce ta baka da rahama baka da tausayi sai annabi ya ce masa man la yarham la yurham duk uban da bai tausaya wa 'ya'yansa suna yara ba in su ya tsufa suka tashi wallahi ba za su yi tausayinsa ba tsallakewa za su yi su bashi domin wata hikimar Allah subhanahu wa ta'ala duk hidimar da kai wa yaro yana karami in kai ka tsufa to irin wannan hidimar kai ma sai yayi maka ita idan yana yaro ka sai masa alawa in ka tsufa kai ma ka fara girgima tsufa wani lokaci sai da alawa ko ba alawa zai kawo ma ba data a kawo ma data a kawo ma yalo a kawo ma kaza ma'ana yana rama maka abin da kai masa yana yaro in kai masa tsarkin kashi kai ma in kayi doguwar rayuwa ka fara kashi zai ma tsarki in ka share masa majina zai share ma in ka ɗinka masa kaya zai ɗinka ma shi yasa ma Allah ya ce ‘ya'ya su yi wa iyayensu addu'a tare da tuna hidimar da suka yi musu suna yara wa kun rabbi rahamhuma kama rabbayani sagira cikin addu'a da za ka rinka yi musu Allah ka ji kan iyayena yadda suka yi min tarbiyya ni ma ina yaro shi yasa lokacin da ɗanka yake karami ka yawan ce masa Allah ya ma albarka kai te masa addu'a shi ma in ka tsufa shi ma zai taimaka addu'a amma baka san ka ce masa Allah ya ma albarka ba baka san yabo kai masa yabo ba baka san to wannan duk kai kake koya masa yadda shi ma zai maka in ka girma da haka wannan yana da matukar muhimmanci a shekara bakon farko yaro wasa kadai ya sani wasa kawai da haka kai iya kokari kai wasa da danka yana yaro kai ba wai yaro ba mata ma in ka auri budurwa kai ka tafi shekara 60 ka auro 'yan shekara 17 sai yaya dole sai kai mata wasa in ba haka ba zaman uba da ɗa za a yi a lokacin fa tana kallon ka sa'an ubanta shi kuma ubanta a gida sai dai ta durƙusa ta gaishe shi kai kwaya ya za a yi ta durƙusa ta gaishe ka a matsayin ka namiji bayan in dare kuna tubewa ku shiga mayafi tare dole ne a lokacin sai kai mata me kyakkyawan mu'amala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya auri Aisha dawo da label ɗin kansa yayi ƙasa ƙasa yayi mata wasa sosai dan ya ɗebe mata kewar ƙuruciyarta da bata ƙarasa ba tana yi shekara tara yana shekara hamsin da hudu haka annabi yakan yi wasa da aisha ya yi raha da ita ya yi tsere da ita ya yi kaza malamai suka ce domin wannan shine tarbiya kuma shine kauna haka iyaye su kula da wannan kwarai da gaske wajen tarbiyyar 'ya'yansu wani zai yi mamaki ce ka a tarbiya wasa kuma eh ba washe ma ba ya ce taba kiɗi taba karatu ba kuma haka ne hatta addinin musulunci akwai ranakun wasa mutanen habasha suka zo za su yi wa annabi wasa kuma ya bi ya kalla ya ɗauki aisha suka je suka kalla wannan ba wasa ba ne wasa ne yan mata mutanen madina suka shigo gidan annabi suna waka suna raha ranar idi abubakar zai tsawatar musu annabi ya ce kyale su kowace al'umma tana da ranar sakewa da shakatawa mu ma addinin mu akwai haka to da haka hatta a cikin tarbiyya akwai raha akwai wasa akwai kaza amfanin wannan 'ya'ya su shaƙu da iyayensu ya zama ba sa ɓoye musu komai idan ɗanka ya tashi yana matuƙar ka to wani abin za a cuce ka ba zai iya zuwa ya gaya ma ba kai za a cuta saboda ba yi da fuskar da zai zo ya gaya ma amma idan kai ƙoƙari ka saki jiki da ɗanka to ka kafa wani sinadari mai ƙarfi a jikinsa yanzu duk wani abu da zai yi sai ya gaya ma ko da mara kyau ne sau da dama 'ya'ya suna kawo wa iyayensu labarin abin da suka yi mara kyau saboda me saboda shaƙuwa da take tsakaninsu duk matsalar ɗanka ba zai ɓoye ma ba in ya san yana da fahimtar juna da kai amma matukar ba haka ba to akwai matsala da haka dai bakwai ta farko ta fuskar tarbiyya ana son a yawai wasa da yara kuma wannan lokacin a rinka siyo musu kayan wasa na zamani yanzu a zamanance ka ɗauke su da sallah ne ku tafi wajen kallo ku yi kaza da iyaye suka kyale 'ya'ya suke tafiya wajen kallo da kansu a nan ne suke koyo muyagun ɗabi'u saboda ba sa tafiya da su yanzu duk inda za ka je mu abin takaici a kasashen mu. duk wanda ya rayu a ƙasashen waje musamman ƙasashen larabawa za ka ga abin mamaki wannan limamin harami da kake ganin su limaman harami wanda suke mana sallah suna kuka in sallah ta yi ko ranar juma'a fita suke bayan gari bakin ruwa su rawa da matansu su kwallo a yi raha amma yau a ce ka ga limamin garinku ko jaket da wando ya sa an gamu da bala'i yanzu bai fi kwana uku ba aka yi aka yi sauka a makaranta ta sai na sa wani bakin tabarau wallahi har daga azar ake mun waya malam ka cire wannan nace na ki in cire dole sai kun mai da mu shi kawai mai addini kawai ba gidaje ne wata fa ta zo ta samu matata take tambaya ta wai su malaman nan ya ake taya suka yi zance da ku har suka aure ku ashe su ma saboda shi bahaushe a addininsa da al'adarsa akwai duhun kai akwai gidadanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa ya tafi itikafi itikafi yana itikafi kwana biyu bai zo gida ba matarsa safiya ta sauda ta bishi suka je keɓe da ita suka yi hira suka yi hira bayan an gama hira ya rakota bayan masallaci wasu suna tahowa sai za su zura a guje sai annabi ce ku tsaya ku tsaya ku tsaya yace kun ganta safiya ce safiya ce ma'ana mata ta ce suka ce ya ma'aikin Allah me ya kawo wannan bayani ai ba wani ya ce a da wani abu da wani abu saboda ina tsoron in kuka tafi ba ku san wace ce ba shaidan sai ya je ya saka muku wani abu a rai ku rinka zargin ga annabi ya keɓe da wata mata a bayan gida to da zarar kuma kun yi wannan tunanin a ku kun halaka Allah ji malam Jafar da rahama wata rana yake ba mu labari a lokacin da garin Kano cikin iya badala supermarket biyu na sani daga sahad suto sai zango suto lokacin tun sahad suto yana fahad suto domin asalin sahad ba sunansa sahad ba fahad sunansa lokacin yakin gov ne lokacin sarki fahad na saudi arabia ya goyi bayan amerika a fadansu da iraki to a wannan lokaci in ban manta ba a lokacin aka canja wa sahad suna daga fahad ya koma sahad la'alla ko don tsoron kada wani abu na fitina ya faru a ɗauka fahad na sarki fahad ne a zo a kona tunda al'ummar mu ta saba tarzoma da tunzuri to malam yake ba mu labari yace wata rana da matarsa ya shiga sahad wai su je su siyo kayan bukatu na gida yace wallahi yana ji a kunnen sa wani yana cewa ga malam Ja'far da karuwa saboda su a kasar Hausa ka dau matar kama a matsayin ka na malam ka tafi kasuwa ku yi siyayya ko ka je supermarket kowa fa zai iya wannan amma kai saboda ka zama malam ba za ka yi wannan ba wanda kuma ba haka bane asali a addini malamai ke da wannan domin annabi dishi ya koya wannan shi kuma shugaban waye malamai domin ya ce al'ulama warasatul anbiya malamai kuma su ne magada annabawa da haka dai ya uwa wannan abu ne wanda ya shafi kowa da kowa mu saki jiki da iyalanmu mu raha da su mu ja su a jiki wannan zai sa mana natsuwa da kwanciyar hankali kuma zai sa duk wani abu da zai faru a gidajenmu za mu rinka sani babu tsoro tsakaninmu da matanmu amma miji ya zama dodo uba ya zama dodo a gidansa ta wannan ba zaman lafiya bane ba hanya bace ta tarbiyya lalata tarbiyyar su kake so kai da zarar wani ya ja su a waje shikenan sai ya kwace maka su sai zama suna jin magana wani kai ba sa jin magana ka suna iya gaya wani matsalar su ya ba su shawara kai uban su ba za su iya gaya ma ba saboda baka ba su fuska ba ba shi yace shimfida fuska ya fi shimfidar tabarma a bakwai ta biyu kun ga duk a wannan zancen shekara bakwai ta farko ba maganar sallah ba a ce ɗanka ka ja shi masallaci ba kafin ya kai shekara bakwai ba a ce ba shi a lokacin wasan gare gare da taya shine fi masa komai shine daidai abinda zai nuna maka haka alhassan dan aliyu dan abi talib manzo Allah ya rasu ya bar shi bai kai shekara bakwai ba ko dai yana shekara shida ya shiga ta bakwai amma bai wuce shekara bakwai ba mahaifinsa aliyu bin abi talib in zai je masallaci baya tafiya da shi baya tafiya da shi tun annabi yana dare in ka ga Hassan a masallaci wasa ya kawo su gare gare ko su makalkale a bayansa dan sahabbai suka ce idan muka ga an yi sujada an daɗe an daɗe an daɗe ba a ɗago ba to wani ne daga cikin yara ya zo ya hau gadan bayan annabi shi kuma ba zai daga shi ba sai ya bar shi ya gama wasan sa ya sauka dan kansa sannan a ɗago kai sai kai ta zikiri dama ka samu shi kuma yaro wasan sa yake yi wani uban zaka ga ya tashi hankalinsa yaransa suna yan kanana a wannan lokacin dole sai sun yi sallah waye ce ka kyale su Allah ya fi ka kishin ai sallah amma bai ce su yi sallah a wannan lokacin ba a lokacin da annabi ya rasu wata rana abubakar da aliyu sun fito daga masallaci sun yi sallah amma alhassan yana fili yana wasa da yara ana yar gare gare ana yar galagala ana gada da abubakar ya zo a madadin su tsawatar musu ko su dake shi sai abubakar ya carab ya dauki alhassan ya jingina shi a jikinsa ya masa wasa ya masa waka ya ce bi abi shabihin bin nabi la shabihin bi ali wannan yaro na fanshe shi da mahaifina ya yi kama da annabi ba da aliyu ya yi kama ba domin malamai suka ce sayidina alhassan in ka ɗauko tun daga kansa har cibiyarsa taro da taro kamar ta manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi kuma alhusaini suka ce tun daga cibiyarsa har kafarsa ɗari bisa ɗari irin na annabi ne ita kuma uwar fatima baki ɗayanta in ba ta gaba ka ganta ba to annabi ne bisa ɗari nana Aisha ta ce ban taba ganin ɗan da ya kama da ubansa ba irin kamar da Fatima ta yi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ta zo maka ta baya wallahi ba za ka bambance su da annabi ba ta gaba ne kawai ake bambance su to da haka wannan yake nuna cewa sahabbai ƴaƴansu ba sa matsa musu da addini a wannan shekarun na bakon farko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce murru auladakum bis salati wa hum abna'u saba'in sai sun kai bakwai ake fara umarta su ana jan su a jika ana rarrashin su su sallah amma ba a matsa musu a kanta wadribuhum alaiha li amma idan suka kai goma ne ba su yi ba to sai a dake su dukan shi kuma da ka'idojin sa da iyakokinsa kamar yadda insha Allah za mu faɗa a nan gaba idan yaro ya kai shekara da haka malamai suka ce a nan dukan yaro a lokacin da yake ƙasa da shekara goma zalunci ne kuma yana daga cikin abubuwan da ke bata tarbiyya an gane ko to amma kila in ka gaya wa hausawa wannan su ba za su taɓa fahimtar ka ba amma nassi ne na shari'a a addinin musulunci ba a dukan yaro ƙasa da shekara bakwai sai shekara bakwai zuwa sama sai ya kai shekara goma ake fara dukansa ma'ana addinin musulunci bai ce babu duka a tarbiyya ba akwai amma akwai limit ɗin shekaru da sai yaro ya kai ake fara dukansa to yanzu ka zo ka kalli yadda hausawa suke tarbiya musamman iyaye mata yadda iyaye mata suke ɗiman yara abin sai dai inna lillahi inna ilaihi raji'un wani dindin in tai masa wallahi ko ita aka yi ba za ta shanye ba idan yaro yana kuka uwa ta rufe ido ta ɗirmama dindo da za ta yi goho kai mata irin wannan dindin ita ma sai ta ji a jikinta da haka sheikh muhammad nasiruddin albani a cikin littafin tamamul minna fi taliki ala fiqh sunna da ya kawo wannan hadisin na umartar yara da sallah suna shekara bakwai in sun kai goma a da kyau sai ya ce to wannan ya nuna duka ƙasa da shekara goma a addinin musulunci ba daidai ba ne domin ba wani laifi da ake wa Allah in ban da shirka wanda ya kai barin sallah amma ko sallah aka ce yaro in bai ba a shekara bakwai ka a dake shi sai in ya kai goma ne bai ba sannan ake dukansa to kaga kenan batun yaron ka ya barar maka da wani abu ka dirme shi da duka kaza kaza ka bige ka a'a har wani lokaci ka tarar iyaye su ne wa 'ya'ya horon da a cikinsa babu tausayi babu imani kwata-kwata akwai uban da ya yi sabon gida ya shimfiɗa kafet kan ya dawo yaro ya ɗauki wani abu ya lalata kafet ɗin da ya zo kawai sai ya haɗa hannun yaron baki ɗaya sai ya ɗaure da igiya sai ya tafi ya bar shi haka ashe wannan ɗaurin da ya masa ya tare masa wata jijiya da take kai masa jini a cikin awannin da yaron ya yi awa biyu ko uku jijiyar hatta toshe hannun har ya fara lalacewa aka kai yaron asibiti likitoci suka yi suka yi su gyara hannun hannu ana daɗa kwanaki yana lalacewa ƙarshe hannun ya riɓe da hannun ya riɓe aka yi yaron operation aka cire hannun yaron yana cin biskit sai ga ubansa ya zo duba shi uban ya yi kukan ya kuka amma na banza saboda ya riga ya saba ƙa'ida, ya cuce shi abin da yaron ya ce baba mayan min da hannuna ba zan sake bata ma kafin ba sai uban ya sake fashewa da kuka da haka inda a ce an kiyaye ka'idojin addinin musulunci ta wannan bangaren da ba za a fada cikin irin wancan da na sanin ba ba kuma ca muka yi a sangar ta yara ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ka'ida cikin hadisin Abdullahi dan Umar yace alliqu as sawta haythu yarahu ahlul bayt fa innahu adabul lahum ku rataye bulalu a gidajenku ta yadda mutanen gidan za su rinka ganin bulala da yara da iyayensu ma da kowa ya rinka ganin bulala ita bulala ga yaro ta fi tsorata shi kan ta shiga jikinsa tsoron da yaro yake ji na bulala kan a taba shi da ita ya fi tsoron ka da ke shi da ita wallahi kakanmu ba zan manta ba akwai wata bulala dorina mai baki biyu a gidanmu shajini sharshar ake ce mata ai mata kirari kawai ya ishe mu tsoro ba a dake mu ba shajini sharshar kun ganta shajini sharshar haka take cewa da ni na san akwai irin wannan tarbiyyar a gidaje ka shiga gida ka tarar da dorina mai baki biyu a ɗakin baban mai gidan ba wai duka ake da ita ba amma tsoratar da 'yan gida take nasi ne na shari'a to amma yau ba a rataye bulala amma yaro ba wata bulala da bai sani ba to in ka riga ka sangarta ɗanka da duka zai ce ba bulala ba ce ai mun saba to da haka ya kamata iyaye su kiyaye wannan ka'idar ana duka a musulunci idan yaro ya kai shekara goma dukan baya wuce bulala goma daga cikin wajajen da ake duka kuma banda fuska addinin musulunci ya hana mari ya hana zungure kai ya hana zagi musamman zagin fuska domin laraba suna da wata mummunar ɗabi'a in za su zagi mutum sai sai Allah waje haka Allah ya muna na fuskarka to annabi ya ce la tuqabbihil wajha ahir kada ku rinka zagin fuskar mutane sawa'an bayinku ne ko ku ne sannan kuma ya ce wala tadribil wajha in mutum zai ladabtar da wanda ya cancanta ya ladabi da dukan fuska domin duk wani rauni da kai wa dan adam a baya yana iya boyewa amma a fuska ne ka rage masa farashi ka masa illa to da haka addinin musulunci ya hana wannan idan yaro ya kai bakwai ta biyu to anan ake fara koya masa ladabi me koya masa ladabi anan ake fara koya masa fushi domin yaron da bai kai shekara bakwai ba bai ma san fushi ba shi ka ɗaura fuska ka ɗaura fuska sai ya ɗauka madubi kake kallo kaga kyanka dariya zai maka to amma lokacin da yaro ya kai shekara bakwai ya haura to a wannan lokacin ne ake iya nuna masa fushi da fara'a da kaza da kaza kuma a lokacin ake fara koya masa ladubban cin abinci da wani hannu zai ci ina zai ci ina zai fara ci akwai agolan annabi sallallahu alaihi wasallam dan na ummu salama sunansa umar ibnu abi salama a gidan annabi ya tashi wata rana ya kai shekara bakwai yana cin abinci kawai annabi ya ga ya danna hannun hagu sannan kuma yana ta cin ko ina da ko ina sai annabi ya ce da shi ya gula sammilla wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik ya kai yaro in zaka ci abinci kayi bismillah kaga wannan koyar da ladabi ne wa kul bi yaminika ka ci da hannunka na dama ko ya ladabi ne wa kul mimma yalika kuma ka ci gabanka wanda ma ko ya ladabi ne sai yaro ya kai shekara bakwai daga nan har sha hudu ake koya masa ire-iren wannan akwai ladabi na kwanciya idan yaran ka suna 'yan shekara kasa da bakwai a iya haɗa su a shimfiɗa a iya haɗa su a ɗaki amma da sun kai shekara bakwai ta biyu ma'ana sun shiga takwas tara goma har sha hudu to a wannan lokacin raba musu wajen kwanciya ake wasu malaman sukan ce sai sun kai goma kamar yadda hadisi ya ce domin a wannan lokaci shaidan yana shiga kunnansu yana shiga tsakankaninsu irin wasa na lalaci da rashin kirki wasan tube wando da yara suke suna fara shi ne suna shekara goma saboda shaidan ya fara shiga tsakaninsu shi yasa addinin musulunci ce idan yaran mu suka kai shekara goma in maza ne zar a raba musu wajen kwanciya ko da ɗaki ɗaya amma shimfiɗa wancan a can shimfiɗa wancan a can dan a lokacin shaidan zai rinka shiga tsakaninsu wasu yaran suna fara mummunar ɗabi'ar neman maza tun daga nan in 'ya'ya mata ne ma haka a raba musu ko da za su kwana a ɗaki ɗaya amma shimfiɗa waccan daban shimfiɗa waccan daban sannan malamai suka ce a kula da tufafinsu ko rigar kwanciya ko zanin kwanciya ko wandon kwanciya ko zanin gado ya zama cewa zanin gado na 'ya'ya mata ya zama mai haske kamar fari zanin gado na 'ya'ya maza ko wandan ya zama shi kuma mai ɗan duhu duhu ba wai baki ba domin in ka ce baki yanzu in sauro ya dume shi ka haɗa shi da malaria amma dai mai duhu duhu hikimar hakan shine a waɗannan age ɗin su zai iya balaga daga shekara goma har zuwa shekara sha hudu a kowane lokaci yaro zai iya balaga in mace ce idan ta balaga jinin al'ada ne zai fara zuwa mata to da ya ɗiga a wandan ko a zanin gananta iyayenta za su yi saurin ganewa kuma daman ba wai kawai kai masa zanin gado ka bar shi ba ta mutsatsukar kayansa uwa ta rinka bibiya shimfiɗa ƴaƴanta da ta ga jini a kan shimfiɗa ƴaƴanta mace to maza maza ta yi handilin ɗinta ta ja ta jikinta domin yanzu ta girma da yawa akwai 'ya'ya matan da a islamiyya suke fara al'ada yanzu mu a makarantar mu ta islamiyya muna da always audiga tare al'ada wacce muke aje dan 'ya'ya mata wasu iyayen su kwata kwata basu ja su ajika ba basu koya musu ba tana makaranta al'ada za ta zo mata sai dai mu haɗa ta da malamai mata su je su kama ta su koya mata yadda za ta tsare kanta sannan kuma in an je gidan din iyaye sun dora ruwan su in ba su dora ba kuma Allah ya gani to abin da yake faruwa shine lallai lallai iyaye mata ba sa jin 'ya'yansu mata a jika wajen koya musu ire-iren waɗannan abubuwa idan ɗa namiji ne ana bibiyar shimfiɗarsa ko wandon baccinsa in ya tuɓe a je a duba shi kuma da ya balaga zai yi mafarki da ya yi mafarki mani ne zai fita mani kuma jikin abu mai kala baya ɓuya to shi ma da an ga wannan dole ne in watan azumi ya yi a ɗora masa ya yi dole ba wai a bashi ya yi wani ya sha wani ba a'a yanzu ya wuce wannan yanzu da shi da ɗan shekara miliyan in akwai duk ɗaya suke a wajen allah to wannan duk a shekara bakwai ta tsakiyar nan to sannan malamai suka ce a wannan shekarun na bakwai tsakiya abinda aka fi so a rinka nuna wa yaro alakanta shi da Allah nuna masa tauhidi nuna masa jin tsoron Allah nuna masa duk inda yake fa Allah yana tare da shi koya masa mu'amala ta mutum da mutum ubangiji subhanahu ta'ala ya nuna mana haka cikin kissan luqman luqman ɗaya daga cikin mutanen kwarai ne da har sura yake da ita a qur'ani suratu luqman amma luqman ba annabi bane amma annabi ya kira shi da suna eh, malamai kai sukan kira shi da suna luqmanul hakim mai hikima to hikimar luqmanu ta mece ce hikimar luqmanu ta iya tarbiya ce wannan shine abin da luqmanu ya fice da shi har ya samu kambo wanda har ya sa Allah ya masa sura a qur'ani Allah ya ce wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka da zulmin azim farkon abin da uba zai rinka maimaita wa ɗansa da jan hankalinsa akai sanin girman Allah da gujewa shirka idan kai kai haka to shi kuma Allah zai sa ɗanka ya ga girman ka domin shi ka'idar Allah yi min ne in maka duk uban da ya nuna wa 'ya'yansa girman Allah to shi kuma Allah zai sa wa 'ya'yan sanin girman uba a zuciyarsu wannan abu ne mai matukar muhimmanci a babin tarbiyya da Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan yace wa luqman yana wa ɗansa wa'azi yace da shi ya kai ɗana kakkai shirka shirka babban zalunci ce to sai shi kuma Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya masir mu kuma mun ja kunnan dan adam cewa ya girmama iyayensa tunda su ma iyayen sun ce ya girmama mu in ji Allah kuma ka sani uwarka ga hidimar da ta ma ubanka ga hidimar da ya maka ka tuna da wannan to sannan sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da gaya mana hanyoyin da lukumanu ya wajen yi wa ɗansa hikim eh, tarbiya da kuma ɗora shi akan turba madaidaiciya sai ce ya bunayya inna in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir ya kai ɗana ka sani duk inda ka buya ka je kai wata aika aika ko mun girman laifin da kai ko mun kankantarsa ko a cikin dutse ka shiga ka ya kai watan wata rana sai Allah ya tona ma asiri sai an gani haka na in abin alheri kai duk inda ka shiga ka ɓoyi kai watan wata rana sai Allah ya tallata an gani me wannan yake wa nuna masa ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokinsa akwai iyayen da sun fi nuna wa 'ya'yansu jin tsoron kansu da haka in kana nan 'ya'yanka za su yi abin da kake so in baka nan kuma fa ba za su yi ba saboda ka nuna musu kai ne to kai kana iya tafiya kana iya dawowa amma da ka nuna musu Allah ne to sun san Allah a ko ina yana tare da su da iliminsa da kulawarsa akwai wani babban mutum cikin manyan ƙasar nan irin dattawan nan 'yan mazan jiya ya sanya wa 'ya'yansa dokar ba wanda ya isa ya yawo ba hula ba wanda ya isa ya yawo ba hula to shikenan yaran suna matuƙar jin tsoron sa. sai suka samu wata hula kwaya ɗaya sai suka kafa kusa a kofar ɗakinsa sai suka rataye ta da ya ce wane wane da zai zo sai ma zai ja sai sa sai zo to can sai ya gane duk wanda ya kira hula ɗaya suke zuwa masa da sai ce ya ce wato yaran nan in haife ku amma ni za ku yi min wayo duk gidan nan hula ɗaya ce kowa na kira da shi shi bai ma san amma kofar ɗakinsa ma aka rataye ta ba to amma da nuna musu ya ai hula kamala ce ai hula tana da kyau addini ai kaza to wannan in ya ratsa zuciyarsu ba sai za su zo gabansa ba sai su ta sa kayansu ko ba haka ba wannan ala sabilil misal kenan sau da dama za ku ji iyaye mata sukan ce 'ya'yansu ku yi maza maza ku yi abu kaza kan baban ku ya dawo dan uban ake tsoro ba Allah ake tsoro ba kuma wannan illar uban ne shi ya nuna musu tsoronsa bai nuna musu tsoron Allah ba to da haka ya yayi maganin wannan matsalar innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fi samawati aw fil ardi ati biha Allah inna Allah latifun khabir sannan sai ce ya bunayya aqimis sala wa amur bil ma'rufi wanha anil munkari wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umur ya kai dana ka tsaye da sallah kaga dai haƙƙin Allah ko wa amur bil ma'rufi kai umarni da kyakkyawa wannan ya shafi alakar mutum da mutum da kuma Allah ɗin kansa Wani anil munkar kai hani gabaran aikata mummuna shi ma haka wasu bir alama a sabaka kuma ka zama jarimi wannan yana daga cikin tarbiyyar da iyaye za su koya wa 'ya'ya koya musu tarbiyya ta ne jarumtaka kar ka mutu ka bar ɗanka rago malalaci ka nuna wa ɗanka wahalar rayuwa da ƙasƙancin rayuwa don ya zama mutum wani uban shi lokacin da yake yaro iyayensa sun tsaya sun masa tarbiya sun kai ka gona ka wahala duk wani abu na jin daɗi ba wai don ba su da damar sima ba suka kima don ka gogu ka wahaltu a rayuwa don ka san kanka amma kai yanzu ba za ka iya wa 'ya'yanka haka ba ga yaro ya girma ya kusa ya zama mai gida yanayi wa ubansa kuka akan alawa wai ba a bashi alawa ba wani irin sakarci ne to da haka wannan yana daga cikin abin da iyaye za su tarbiyyantar da 'ya'yansu komin matsayin da kake da shi na rayuwa kai ɗanka ya koyi sana'ar walda ya koyi kira a unguwakon ana wahalar ruwa yadda 'yan garuwa suke tura ruwa ko ba zai tura na siyarwa ba ya turo na gida in kana koya masa haka zai zama mutum zai san kowane matsayi ya taka a rayuwa yana da gogayyar rayuwa domin idan kana takamar yau kai Allah ya yi ka mai wadata to wadata ba ta ɗorewa ta yi in ka mutu su koma cikin wahala su wahala a rayuwa kuma baka koya musu yanayin irin wannan rayuwar ba to da haka sai ka mutu ka basu cikin wahala a ƙarshe su zama 'yan ganye frustration na rayuwa ya dame su su koma shan wiwi don su samu sauƙin rayuwa wanda kuma ba za su samu sauƙin rayuwar ba da haka a koya wa yara juriya a koya musu haƙuri yana daga cikin hanyar da zaka koya wa 'ya'yanka juriya da haƙuri duk wadatar da kake da ita wata rana a gidanka ka ce a kwaɗanta garin rogo a sha wata rana kana da wadatar a gidanka ka ce ai sati a ci abinci ba nama ma da yawa daga cikin iyaye ba sa wannan tunanin a rayuwarsu wata rana ai sati ana miya kuka su ci dole kuma ka tsaya sai an ci kai ma har da kai a ci idan ka saba wannan duk ranar da rayuwa ta shiga wahala baka da damuwa amma kullun sai an ci jami'a, kullun sai an ci nama kullun kaza ƴaƴanka ka mai da su kuraye akwai wani ɗan majalisa wallahi a nan sallari ake bani labari Ya yi sharafi ya samu kuɗi ƴaƴansa suna jin daɗi da mulkin ya zo ya ƙwace musu sai ga ƴaƴansa suna kafa ɓurma suna kama gafiya saboda an koya an yi su tarbiyyar kura dole sai an ci nama amma iyayenmu suna da wata tarbiyya da wadatar cin naman da komai sai a ƙi cin naman sai a yi miya kuka da wake sai a miya kuka da wake to da haka ya lallai ne iyaye su koya wa 'ya'yansu wannan to sannan lukumanu ya ci gaba da cewa wala sa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla muktalin fakor. wala sa'ir khaddaka linnas ya kai dana ahir da ka rinka jijji da kai ga mutane ka ga mutane ka kauda kai ba za ka yi musu sallama ba a'a in kuna tafiya da ɗanka aka zo wani waje kai sallama in kaga bai yi sallama ba kai masa faɗa ka nusar da shi ba na mantawa lokacin muna yara duk garin nan ba masallaci mai shahara mai sharafi irin masallacin juma'a na murtala masallacin malam isa wazir wazirin kano allah ji kansa da rama a lokacin in tafsiri ne a kano can ake tafiya da mu in sallar juma'a ce can ake tafiya da mu mahaifinmu ya yakan raba mana silalla a lokacin silai sisi kwabo mu muke zuwa muke bawa almajirai bayan an yi sallah wannan tarbiyya ce ta sadaka ko da sadaka za ka yi a masallaci kar ka bayar da kanka ba wa ɗanka ɗan ƙarami da kuka zo masallaci ka kai ya kai a lokaci guda ka ga kai ka ɓoye kanka wanda kuma wannan tarbiyya ce mai kyau in za ka yi sadaka ka ɓoye kanka wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wannan yana daga cikin mutane bakwai da Allah zai masa inuwa da inu al'aci sannan a lokaci guda shi yaron ka koya masa in ya girma ya san wannan gogayyar mahaifinsa ya koya masa sadaka ya koya masa mu'amala da nakasassu ya koya masa kaza ya koya masa kaza wannan duk yana daga ciki amma matukar ɗayanka ba ka so su yi alaka da kowa kullum kulle suka ke a gida sun fi ƙarfin kowa su 'ya'yan falo ne kullum suna kallon talabijin kullum sai game sai kaza sai kaza to ka gidadantar da su a rayuwa yanzu idan suka fito cikin jama'a in ma kasuwanci za su yi sai kaga sun zama ƙauyawa ba su da mu'amala da gogayya ta mu'amala da mutane sai kaga mutum babba amma ya faɗi maganar da yaro ɗan ƙarami ba zai faɗi ta ba ga wani saboda bai iya magana da mutane ba ba a koya masa batun yana yaro kuma shi yana ganin daidai yayi in gogayya ta siyasa ce ya fito zai yi nan ma zai ta shan wahala da mutane saboda bai da wayo domin akwai ilimin da a littafi yake akwai ilimin ka da dole a doron kasar nan a duniya za ka yi shi tsakaninka da mutane da haka lukumani ya koya wa ɗansa wannan wala tu kadda khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha kada ka rinka tafiya kana takama domin da zarar yaro ya kawo shekara goma yana shinshinar balaga to a lokacin son kwalliya da son burgewa ya shiga ransa to duk da kwalliya ba laifi ba ce burgewa ba laifi ba ce kwalisa ba laifi ba ne amma tare haka da haka in an zo wucewa ta wajen manya a durkusa a gaishe su ko a yi musu sallama wannan yana da matukar amfani Allah baya son mai takama Allah baya son mai girman kai Allah baya son mai jiji da kai to sannan sai yake cewa da shi waqsid fi mashika waghdud min sautik inna ankara al-aswat la sautul hamir ka rinka tafiya cikin nutsuwa da hankali an gane ko sannan idan za ka yi magana da mutane domin duk wanda ya tasan balaga namiji ko mace sautinsa yana canjawa galibi maza na daga cikin alamar da take nuna sun balaga fashewar murya to wani in bai da tarbiya da muryar nan tasa ta fashe to kuma haka zai rinka janta kamar garwa ga mutane wani ne irin maganganun da za mu je yara suna yi yan binni sai ka rasa gane bambance magana ta balagagge da kuma ɗan ƙwaya. kuma shi la'alla ba kwaya yake sha ba muryar ce ta fashe masa girma ya zo mai amma ba a koya masa yadda zai rinka maximizing din muryarsa ba yana yin ƙasa da ita yana sassaita ta domin murya da kake gani kamar balum din rediyo ne ana ƙara ta ana ne ana rage ta ana ƙara ta ana rage ta baya daga cikin hankali kana da babban murya kuma ka sake ta gwararraram kana magana da mutane a ka san yadda zaka yi magana da iyayenka ka san yadda zaka yi da magana da sa'anninka ka san yadda zaka yi magana da na ƙasanka wannan duk a cikin muryarka haka za ta bayyana shi yasa Allah ya koyar da sahabbai ladabin magana a cikin su akwai masu manyan murya in suka zo sai su sake ta a gaban annabi sai Allah ya ce a a la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata amalukum antum la tashurun sai Allah ya ce innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim aka ce Umar dan Khattab yana da babban murya lokacin da waɗannan ayoyin suka sauka da in yi magana daga unguwa zuwa unguwa ji ake yi amma yanzu a gaban annabi in ya zo zai magana sai annabi ya ce masa me kace sai ya maimaita masa sau uku saboda yadda yake matsa muryar ya matse ta ya matse ta wannan yana daga cikin ladabi koya wa yaro irin wannan wa qasid fi mashika wa ghadud min sautika domin in dai babban murya ce baka kai ya jaki ba kuma ba za ka kai shi ba to shin yanzu jaki in ya saki muryarsa murna ake ko haushi ake ji to haka kai ma in ka saki taka ba za ka burge kowa ba haushi za ka ba wa mutane to ka bai kamata mutum ya zama mai ba wa mutane haushi ba ya kamata ya zama mai yin abin da mutane za su so shi ko da ba dan su so shi din ba wannan abubuwa da lukumanu ya gaya wa ɗansa abubuwa ne masu kyau na tarbiyya wanda ya kamata mu koma zuwa gare su irin su manzo Allah ya amfani da su ga Abdullahi dan Abbas ce ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha Ya yahfaska ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza sa'anta fasta'in billah to sai bakwai din karshe da zarar yaro ya shiga bakwai din karshe ma'ana yanzu ya kai shekara goma sha hudu ya fara sha biyar sha shida sha bakwai har ya kai ashirin da ɗaya a wannan lokacin ya zama cikakken mutum malamai suka ce yadda ya kamata shine iyayensa su rinka sa shi yana wakiltarsa a wasu abubuwa in namiji ne duk inda zaka tafi tafi ka kafar kayanka domin a wannan shekarun duk lalacewar tarbiyya a nan tafi faruwa su ne shekarun shaye-shaye su ne shekarun daba su ne shekarun zina su ne shekarun luwaɗi su ne shekarun maɗigo galibi yara a wannan shekarar suka fi lalacewa to kuma galibin iyaye a ƙasar hausa a wannan shekarar suka fi watsar da 'ya'yansu shi yasa za ka ga 'ya'ya suke watsewa idan uba yana da wayo yana da hikima ta tarbiya in dan kasuwa ne in ma ka zai tafi makaranta da ya dawo daga makaranta ya bi ka kasuwa kuna tare da shi sai kaga iyaye a wannan lokacin wani ya tafi kasuwa wani ya tafi aiki wani sun bar 'ya'yan a unguwa a wannan age din shekarun da suka fi hadari shekarun da shedan ya fi jan yara a jika to shikenan sai su koma daga yin kwallo in an gama kwallo sai a koma bayan gari ta safa daban ta yamma daban in an gama kwallon daga nan a fara dan tsotse tsotse to kuma a lokacin yaron ka in namiji ne ya fara shinshina budurwa ya fara son zuwa zance galibin duk wanda ya fara zance a wannan shekarun ya fara zance to kuma duk wanda zai je zance yana buƙatar kuɗin toshi to idan ya buga ya buga ya rasa inda zai samo kuɗin da zai ba budurwar ya burge ta to anan ne zai fara tunanin yi sata anan ne zai fara tunanin yayi sata amma kamata ya a wannan lokacin ɗanka yana tare da kai in ma mota ce ka rinka koya masa ya fara rage maka ɗawainiya wata rana ya tuka ka wata rana ya tuka mahaifiyarsa ya kai ta unguwa mai da shi dai yana da abin yi bizi to sha Allahu a wannan lokacin ka san abokansa ba wai za a ka hana shi abokai ba ba zai ka hana yaro abokai ba amma dai a cikin awa 24 da yake da shi a rana da dare to duk awanninsa ka san me yake yi bai fi awa ɗaya biyu ba za ka shi ya je ya hira da abokansa idan ya dawo ma ka tambaye shi na kaje wajen abokaina na je waye abokin naka wata rana ka gayyato abokin nasa su taho tare da shi wajen ka. ku zo ku yi hira ka saki jiki sosai da su a lokacin su suna iya gaya maka wata magana ta wauta amma kai kana karanta duk abin da suka faɗa maganganunsu su suke auna su da su kake auna hankalinsu da su kake auna ina suka dosa baka isa baka ce zaka hana su zance in uba ne mai wayo a wannan lokacin kai da kanka zaka nemo masa budurwa ma kai da kanka zaka nemo masa budurwa iyayenmu na da duk muna ganin su lokal ba su je jami'a ba amma wallahi haka suka yi mana sai suka tsare mu daga fadawa cikin bala'ai na rayuwa da yaro ya kai wannan marhalar an je an neman masa budurwa akwai wani dattijo yake bani labari ya ce babansa mai sana'ar shanu ne aure bi da ya dibbe ga 'yan matan ba da kafa za a zai turo shanu zai kaɗo shanu tun daga mai aduwa ya kawo su kano daga nan za a loda a tirela ya bi su Legas ya ce to ya yi haka ya yi tafiya farko kan ya dawo yana wannan shekarun mahaifinsa ya yi masa aure yana dawowa tun daga tasha ake masa murna ango ango sai mamaki angon me aka ce masa an man aure kuma ya ce wallahi haka ya je ya zauna ya shiga ɗakin matar kuma aka zauna lafiya to iyayenmu da muke kallon su gida dawa a wancan lokacin ba gida dawa bane wallahi mu ne yanzu gida dawa irin wancan auren da aka yi ba zance ba komai kuma shi za ka tara an zauna shekara arba'in shekara hamsin ba ta taɓa yaji ba amma irin wannan ɗin da ake na yanzu na fitsarar i love you in ban ganki ba zan yi kaza kuma duk ƙarya ne da an yi auren a wata biyu ta gundure shi ya gundure ta idan yarki ce a wannan lokacin ke kuma uwa mace ki ja ta a ki ja ta a ki rinka jin hirarta suwaye ƙawayenta ke ma ki yi ƙoƙari ki zama ƙawar uwar ƙawar yakki za ku ga duk iyaye a da haka ne duk ɗanka abokinsa to babansa shi ma abokinka ne haka duk da iyaye suke ma'ana 'ya'yansu suna kula da abokantakar 'ya'yansu da komai da komai yake kawatta uwatta ƙawarki ce to sai ya zama duk lokacin da kika ga yake ta fara gamuwa da wata matsala zaki maza ki tuntuɓi ita waccan uwar na fara ganin wance tana kaza kaza kaza ya wance ke ma ki kula da ita to sai kaga a hankali iyaye suna shawo kan ƴaƴayensu a duk wannan shekarun duk laifin da ɗaya ya maka babu zagi babu kora a gida domin da zagi da kora a gida ba hanyoyi bane na tarbiyya watsa 'ya'ya suke yi idan ɗanka ya yi ma laifi a madadin ka kore shi ko ka zage shi ka ce Allah ya masa albarka Allah ya shirye ka ka daɗa jansa a jika amma ba wai jan da ba za ka nuna masa fushi ba za ka nuna masa fushi amma ba dai ka kore shi daga gida ba na tambayi wani daga cikin iyaye na ce ana faɗa cewa galibi 'ya'yan banza ko 'ya'yan da suka fanɗare sun fi shiga ran iyaye kuma za ku ga galibi iyaye tsofaffi 'ya'yansu wanda suka fanɗare sun fi me sun fi son su ko sun fi jansu a jika sai ke ce mu ba haka bane ba wai so bane ba tausayinsu ake yi in dai ɗanka ya yi maka laifi ɗaya ka kore shi to ka sani shaidan yanzu ya samun masa wajen zama jansa zai a jika. yanzu wannan laifin zai karu daga ɗaya ya zama biyu ya zama uku ya zama hudu yanzu ku kalli 'ya'yayen da suka yi cikin shege aka kore su da tana gida ma ta yi ciki ɗaya tana ɓoyewa tana jin kunya za a dake ta za a kaza yanzu kuma kun kore ta ta koma sabon gari yanzu nawa kuke tsammanin za ta yi ba adadi ba adadi to da haka kora a gida sunna ce ta kafirai farkon uban da ya fara korar ɗansa daga gida shine mahaifin annabi ibrahim shi kuma kafiri ne kala a ragibin anta an alihati ya ibrahim layin lamtan ta tantahi la arjumannaka wahjurni shi ya kori ɗansa daga gida tare da kuma ɗan nagari ne annabi nuhu da yake da ɗafan ɗarare ba na garba shi ca yake zo wa da nuhu nibnahu wa kana fi ma'azilin ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma alkafiri uba na gari duk laifin da ɗaya masa ba sa yake ba daɗa jansa yake in a soro kaga yana shan kwaya ko yana shigo da matan banza mai da shi uwar ɗaka uwarsa can ya koma cikin gida ƙarfe goma kuma in ta yi a tabbatar yana cikin gida kuma iyaye da yadda suke maganin fanɗarewa ƴaƴansu ko dai ta hanyar zinace-zinace ko makamancin haka da yaro ya balaga aure ake masa to amma fa ba za ka yi wa ɗanka aure da ya balaga ba a wannan zamanin sai in ka koya masa nema tun yana yaro shi yasa aka ce abu mataki a da yaro da ya kai shekara bakwai goma iyaye sun fara masa ƙaramar fatanya ana tafiya da shi gona to da ya balaga sai a yi masa aure daman da shi ake noma abin da ake ci sai a yi masa ladan noma da ake faɗa da za zaka ga wani har ya haihuwa uku a gidansu yake tuwo a gida ake tukawa a bashi a ba matar in ya haihu bai san rago ba da kaza da kaza to amma yanzu iyaye ba su koya wa 'ya'yansu hanyar nema ba kuma za su zo dole lokacin da nauyi zai hau kansu to kuma ba za su iya ɗauka ba da haka da bai shirya aure ba baka shirya masa hanyar nema ba sai kaga ana ta faɗa da ya ce yana son aure uba ya ce ba zai ba saboda shi ma a lokacin uban so yake in yaron ya samo ɗari ya raba biyu ya bashi hamsin ya ci hamsin to yanzu idan ya yi aure to hamsin ɗin shi kaɗai ma ba za ta ishe shi ba na ya taimaka maka to kuma kai kai wannan sagegeduwar ka bar ɗanka jarinka baka gina shi yadda zai amfana ya amfane ka ba zaka yaro tun yana ƙarami tun bai kai lokacin ya san kuɗi ba ake fara nuna masa hanyar nema kada ɗanka ya zama sangartacce yanzu ƴaƴa a da din nisan makaranta da kafa ka za ka tafi din nisan makaranta da wuya ne a da za ka samu uban da yake kai ɗansa makaranta amma yanzu tun sanyin asuba za ka tashi kai za ka kai shi makaranta wanda wannan ba wai ce aka yi bayi da kyau ba amma ka sangarta shi baka nuna masa hanyar da zai hutar da kai ba ka nuna masa tifikal ka zama bawansa typical ka zama bawansa sai ka ga yaro katoto wai uba ya tafi ɗauko shi a makaranta wani wani irin abin ne dole ne wani lokaci ka bashi ya gogu da rayuwa kai ma haka aka bakka ka gogu haka zama mutum ba ƙaunar ka ce iyayenka ba sa yi ba suna ƙaunar ka amma so suke ka zama mutum tun suna da rai ka fara hutar da su tun ba su gaji ba amma wallahi tarbiyyar da iyaye suke wa 'ya'ya a yau billahi la ilaha illa har ka tsufa tuko yana nema a wajenka ba zai maka ba ba za ku gane wannan ba sai kun tafi irin su abuja irin gra nasarawa za ku ga yadda yara suke sangarta yaro kato kamar jinjirin samudawa amma jira yake ubansa ya ba shi kuɗi shi kuma uban ya tsufa ma ya fara jinyar hawan jini da kaza da kaza amma ba maganar hutu to da ka iyaye mu kula da wannan kwarai da gaske malamai suka ce cikin abin da zaka gina hankalin ɗanka da shi a waɗannan shekarun in an yi mutuwa ne ku tafi da shi jana'iza in wani abu ne na jaje ku tafi da shi yana ɗan shekara sha biyar domin a lokacin ya fara kusanto ya zama magidanci duk waɗannan abubuwan sun fara hawa kansa kai hatta cefanen gidanka ka rinka bashi ka rinka gwada shi ka ce yau wani kai za ka yi cefane a gidan nan ba shi naira dubu ka ce yi mana cefane idan ka ga ya kashe ta duka a rana ɗaya to ka san mahaukaci ne har yanzu akwai saura amma in yi cefane ya dawo ma da canji ya iya tattali to kaga kana gwada hankalinsa in ɗinki za ka yi musu kawo kayan ga na dubu goma ga na dubu bakwai da ɗari biyar ga na dubu biyar ka ce na zaɓen mana in kaga kullum expectation ɗinsa is high tunaninsa da burinsa na ƙolin ƙoli ne sai ka rinka saita rayuwarsa ba laifi ba ne wata ran ai mai tsada amma wata ran ai mara tsada ka rinka koya masa haka wata ran kana so muna yara a lokacin da ake sai da gishiri a wani buhu dan farin buhun gishiri na san duk kun san shi haka wata rana lokacin shadda bata zo ba akwai sai wani da wani amma haka za a shiya gishiri a gidanmu kuma a wanke buhun gishirin a kai wa tela mana kaya to in ka hakura da irin wannan ranar ana nan ana nan akwai ranar da zaka zo ka sa na kolin koli amma yanzu yaron ka tun yana karami yana sa shadda ta dubu ɗari kaza to yanzu lokacin da ya girma kuma ta nawa zai sa ka'idar Allah duk abin da ya gama hawa ina zai yi ƙasa zai yi to a yi a hankali a hau a hankali a hankali sai a sauko a hankali amma da zarar ka hau da wuri to da wuri za ka sauko ita rayuwa haka take haka nan in uwa ce a wannan lokacin yakki mace a lokacin kike sakan mata girki duk girkin gargajiya a rinka koya mata a koya mata miyar kuka a koya mata miyar kalkashi a koya mata dan wake a koya mata dambo, duk da mun zo a zamanin indomi amma a haƙura a rinka koya musu irin waɗannan abubuwan na wahala saboda rayuwar ba a san ina za ta kai su ba ba a san wani juyin juya hali za a samu a nan gaba ba to wallahi matukar iyaye suna haka za su samu kwanciyar hankali za su samu tarbiyya da 'ya'yansu za kuma su samu magada tun suna da ransu tun kafin karfinsu ya ƙare yarki ta zama tana jikinki duk wata shawara da ke za ta yi idan ta yi saurayi ki tambaye ta samarinki nawa ba abin kunya ba ne samarin ki nawa kaza ne ni mamakin jimawa ne da ya zo kaza kaza ya ce min to a nan kina gane hirar da suke ma da saurayin ce za ta gaya miki a fakaice ke baki ita bata san ta gaya miki ba ke kuma za ki gano bakin zara a nan za ki gane cewa shin wane da gaske aure yake neman ta da shi wane kuma dan ahuta ne daga nan ne sai ki mata iyaka ki ce to wanin nan kar ki sake kula shi ni dai wance da wanan nan ai wanda wane ki shigan mata da ra'ayi cikin ruwan sanyi ke kuma a lokaci guda shi kuma uba yana tuntuɓa ki me wance take ciki ne ya kaza ya kaza dole sai an yi haka sannan tarbiyya za ta tafi amma a yau ko ka tarar dai maza sun sakar wa mata tarbiyya duka yanzu akwai gidajen da idan ka je zance sai a ce idan an gama zancen ita ta rufe kofar gida yanzu wannan gidan tarbiyya ne in ka je rana ɗaya ka koma kai ka san dai ba kai kaɗai kake zuwa ba kuma in ta gama zance ta rufe kofar gida to me ake nufi mana ita ce uwar kanta ita ce ubar kanta ba ta da iyaye wannan kaga wannan ba kaɗan ba ƙaramin matsala ba ne ba akwai uban da bai san lokacin da 'ya'yansa suke shigowa ba bai san lokacin da suke fita ba dama mu al'adar mu ta ƙasa hausa a soro ake wa samari gida da ya shiga shi ya ja tasa kofar ya rufe masu soro in sun gaba abin da za su yi su shigo ya kamata ko da 'ya'yanka a soro suke aƙalla sha biyun dare ka ziyarce su kowa ya shigo gida in bai shigo ba ka tsaya sai ya dawo duk ran da kai wa ɗanka haka sai da ka jira ya dawo ko ƙarfe biyu ne ko gyaran murya kai masa M ya san kasan san dawowarsa to inda sauran hankali a jikinsa gobe ba zai kai haka ba da haka iyaye a da suke tarbiyyar 'ya'yansu ba wai ta ake mamu kulle 'ya'yanmu mu hana su kaza duk ba a nan take ba sannan 'yan uwa mu sani cewa uwa uba tarbiyya mutum shi kadai baya iyawa dole sai ya nemi taimakon Allah shi yasa Allah ya gaya mana bayinsa na kwarai cikin abin da suke na addu'a suna hadawa da zuriyarsu an gane ko allazina yaquluna rabbana hab na min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna min ladunka waj'alna waj'alna min ladunka imama ma'ana dai ubangiji subhanahu wataala sai ka nemi taimakon sa cikin komai kai ba za ka iya ba annabi ibrahim ya ce rabbi habli min salihin ya allah ka bani ɗa gari allah ya ce fa nahu bi ishaqa nabiyyan min salihin sakamakon haka muka bashi da haka ɗaya daga cikin annabawa da ka duk kokarin uba ya iya abin da zai iya ya bar wa Allah Allah kuma zai cika masa ubangiji subhanahu wataala yi alkawarin cewa dukkan wanda ya iya yansa to shi kuma zai dafa masa amma duk wanda ya sake ya kyale to Allah kuma zai kyale shi da kansa duk uban da bai tsaya yawa ƴaƴansa tarbiya ba ya ce Allah zai musu tarbiya Allah ba zai masa ba amma duk uban da ya tsaya yawa ƴaƴansa tarbiya to Allah zai taimaka masa wajen ƴaƴan nan nasu zamo masu tarbiyya kuma mu sani 'ya'yan nan su ne kololuwar jarin da muke da shi a rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sau da dama a aljanna mutum zai ga yana ta samun matsayi shi da kansa sai ya tambayi Allah wannan matsayin ya ake nake samun sa sai a ce masa ai ɗanka ne nagari da ka bari a duniya yake aikin alheri ake ƙara maka to idan ka mutu ka basu yan kwaya haka duk sharrin da suka yi sai ya isan maka in dai sakacinka ne ya haifar da haka da ka iyaye mu dage mu dage mu yi abin da muke iyawa Allah subhanahu wataala zai taimaka mana zai agaza mana mu dage mu dage mu iya abin da muke iyawa Allah subhanahu wataala zai kare mana amma matukar muka ce za mu bi son zuciya to ku shakka babu tarbiyya ba za ta yi ba wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da idan mutane suka rike su a matsayin guzuri za su kare musu wargajewar tarbiyyar 'ya'yayensu akwai abubuwa da yawa waɗanda lokaci ba zai ba mu dama ba waɗanda su kuma kishiyar haka ne waɗanda suke rusa tarbiya tarbiya ba iyaye kaɗai ke yin ta ba makaranta tana tarbiya shugabanni ko society yana tarbiya sannan shugabannin al'umma suna tarbiya domin duk yadda zaka yi tarbiyar ɗanka ba kai isa ka ce kai zaka koya masa karatu ba tun daga A har zuwa Z tun daga matakin farko har matakin ƙarshe dole ɗanka sai ya je makaranta to makaranta tana taimakawa wajen tarbiyyar 'ya'ya da yawa mu da suke koyan shaye-shaye da ƙwaya a makarantu suke koyarwa suke koyowa wani ya haɗu da wani a break an fita break ya fita bayan aji a nan suke koyashen ƙwaya to inda a ce iyaye suna kai ziyara makarantu ziyarar bazata ana yin break ‘ya'yanku samari a makaranta kawai su ganku ba aune ka zo ofishin headmaster ka ce a kirawo su ko baka ce a kirawo su ba amma ina suke ka zagaya ka ga yadda suke to wannan ma zai iya sa ‘ya'yanka za su ji tsoron su yi wani abu ko a wannan lokacin domin sun san ko a wani lokaci za ka iya zuwa wajensu to sannan yana daga cikin abin da yake taimakawa wajen lalacewar tarbiyyar mu yara matasa idan suka tasa suna son burgewa wannan haka yake ko kai lokacin da ka kai shekara goma sha biyar kana son burgewa lokacin ka san kwalliya ka san ka sa riga mai kyau mai tsada to iyaye da yawa ba sa kula da 'ya'yansu a wannan lokacin dole ne kayan zamani da na ɗan ado da kwalliya ka rinka saiwa 'ya'yanka a wannan lokacin domin in ba haka ba suna fita cikin sa'anni suna ganin sa'anni da kayan burgewa to in ba a wasa ba a nan suke lalacewa musamman 'ya'ya mata akwai uban da yanzu ya aurar da 'ya'ya mata sun kai kaza amma a cikin su bai taɓa sanin a wata yaya suke samun kuɗin siyan audigar da suke tsane jinin al'ada ba ballantana maganar jambaki ko jagira ko turare ballantana maganar rigan mama ko ɗan kamfai wallahi bai san wannan ba to ita kuwa yarinya in dai ba za ka yi mata wannan ba ta fita cikin ƙawaye wasu ƙawayen su za su yi mata karo-karo su taimaka mata kila za a yi wani anko sai su haɗa kuɗi wancan babanta bai mata ba a kai mata to daga nan daga nan wata kuma za a fara janta wasu daga nan samari sun fara zuwa wajenta wani ya ɗauko kuɗi ya bata ba za ta kawo gida ta nuna ba domin kila in ta kawo gida za a kwace duka ƙila kuma a gidan ba a damu da samunta ko rashin samunta ba sai ta je ta saiwa kanta to shi kuma duk saurayin da yau zai bata gobe ya bata jibi zai nemi bukata a wajenta da ka in dai kana so ka tsare tarbiyyar yar mace to dole ne a lokacin da ta kusa balaga ko ta balaga ka san kwalliyarta ta ina take samun kayan kwalliya kuma ba wai ka sani kawai ba dole ne ka fitar mata wannan cikin cefananta dole ne ka san yaya take samun jagira da jamfarta da gazal dole ne ka san yaya duk wata take samun kudin audiga tsane al'adarta dole ne iyaye su kula da wannan in ba haka ba idan aka samu wata lalatacciya mai son lalata 'yan mata ko a makarantu tunda akwai su a makarantu da yawa daga cikin malaman makarantu mata wasu zaka tara zawarawa ne suna da sha'awa sai su rinka neman 'ya'yanmu mata suna biya musu bukata suna ba su kuɗi nawa ne principal principal da aka samu a makarantun matan mata 'yan mata su suke neman 'ya'yan mata suke lalata su wani yana takamar ya kai 'yarsa makarantar kwana ya aje ta shi nan ya tsare ta ba maza to akwai mata a can akwai mata a can waɗansu ba wai su suke ɓarnar ba su dillalai ne akwai wani abu da ya taɓa faruwa a katsina a lokacin wani gwamna daga cikin gwamnonin soja ya haɗa kai da wata mata daga cikin firinsifal-firinsifal na makarantun mata duk lokacin da yake buƙatar sheƙi yarsa kawai zai yi magana da wannan principal ta kwaso masa 'yan mata ta kawo masa gamman house gwamnan soja ne wanda a lokacin aka taɓa kai wata yarinya ta da a take aka ce an kore ta daga makaranta ta koma gida ta je ta gaya wa babanta ga abin da ya faru ga abin da ya faru baban a lokacin janar hassan usman katsina mai ritaya allah ya ji kansa da rahama ya zo ya gaya masa abokinsa ne ya ce masa an yi haka ya ce an yi haka lokacin mulkin baban gida take hassan usman katsina ya ɗau waya kira baban gida ya ce wannan gwamnan a ɗauke mana shi daga katsina na ba da awa ashirin da hudu to yanzu da babu irin waɗannan 'yan mazan jiya me kasan ake yi wata wani ake toyawa da yawa mun kai 'ya'yanmu makarantun mata ko mun sake suna zuwa makaranta mu ne musu kallon 'yan mata amma tuni sun zama iyayen mata ko dai maza sun bata su cikin malamai ko maza sun bata su cikin ɗalibai ko kuma mata sun bata su malamansu ko ɗalibai yan uwansu to dole dole ne tarbiya wani abin iyaye su yi wani abin society wani abin shugabanni ga kuma uwa uba kayan maye wanda suka addabi kowa wanda kuma wannan sai mun tashi mun yi kafada da kafada wajen yakasu hukuma kadai ba za ta iya maganin kayan kwaya ba ita kadai wata hukumar ma kwata-kwata baya daga cikin ajandar ta yi maganin kayan kwaya saboda in dai gwamnatocin siyasa ne to ka sani ba za a taba daina shan kwaya ba wallahi a kasan mu in dai gwamnatocin siyasa ne saboda su 'yan siyasa ɗayan biyu ne ko dai su ma 'yan ƙwayan ne ko kuma 'yan kwaya su ne musu rana ko kuma masu sayar da kwayar suna ba su kaso mai tsoka na kuɗi kashe mu raba ake in an zo kamfen wane ne mai sai da kwaya zai zo ya ba da miliyan ɗari gudunmawa to ba yadda za a an ci zaɓe ku a hana shi kasuwancinsa to inda matsalar take mu 'ya'yanmu da unguwanninmu da ake sai da kwayar mu ba za mu tashi mu jan ido mu hana ba kowa yana ganin in ba ɗansa ne ke shan kwaya ba ba ruwansa to ka sani wannan dan da kace ba ruwanka baka san ranar da zai ja danka ba kuma baka san a wace gaba suke haduwa da danka ba in an yi magana a ce za a sawa mutane ido za a hana su cin abinci cin abincin sai an sai da kwaya yau a gidajen gidajenmu matan aure suna sai da kwaya ana sawa a karkashin gararar sai da goro sama goro kasa kwaya da haka ake saiwa da mutane a gidaje yau sai da kwaya ya zama ba sai mutum ya fita yana yawo ba mata a gida suke kulla ta kamar yadda ake kulla daddawa ko ake kulla magi na siyarwa naira goma naira ashirin da al'umma mu ta zura ido idan kana ganin kai matsalar bata shafe ka ba bata shigo gidanka ba a gidan wani take to wallahi wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa a guje yayan uwa abin da yake rusa tarbiyya har ila yau ƙauna da iyaye suka ɗora wa 'ya'ya kuma suke sa su a cikin waɗansu abubuwa na tsakaninsu na zumunci sau da dama ina faɗar wannan saboda na san irin yadda wannan abin yake ɓarna a cikin al'ummarmu da yawa za ka samu yau idan wani wanka ko ƙaninka ya daki ɗanka matarka za ta zo ta ziga ta ce an tsani ɗanta wai kuma har kai sai ka yadda wanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko ƙaninka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya wai ya tsani ɗanka sai ka ga zumunci ya lalace yau zaka samu mutum yana zaune yana hira da ɗansa suna zagin wansa ko kaninsa. ma'ana wanka fa wanda in ka mutu a yau shine uban ɗan shine waliyansa amma da ranka da ɗan kuke zama ana baban wani ba ma babansa ba a da baka isa ba a gaban babanka ko babanka wansa ko ƙaninsa ka ce baban ne sai dai babawa ne amma ba baban suwa ne ba amma yanzu haka ake a gidajenmu baban wani ma'ana shi ba babansa ba ne sai ka ji ana wane ga baban ku ba ba babana ne dai ai kanin babban babana ne shi a wajensa babansa kawai wanda ya haife shi to wannan barnar ta fi yawa a cikin mata mata sun lalata tarbiyyar 'ya'ya ta wannan bangaren sun nuna wa 'ya'ya in banda wanda ya haife su ba su da uba mace za ta yi fada da yadda ko kanwata ko wan mijinta ko kanin miji kai wani lokaci har da kaka uwar uba wai ake fada da ita akan jikokinta 'ya'yan ɗan da ta haifa wannan ba ƙaramar fitina ba ce kuma ba ƙaramar barna take mana ba a cikin al'umma da haka ya'yan uwa in dai muna son tarbiyyar mu ta koma yadda ya kamata mu ɗora ta akan wancan asasi na addini sannan dole ne mu yi abin da bahaushe yake cewa ka so ka duniya ta kishi ka ƙi ka duniya ta so shi a da yayyanmu a unguwanninmu in suka sanya kara ba ma ƙetara ba ma iyaye ba a da lokacin da ake yayin gadon bono shine gadon da yake da karkashi ko idan yaro ya yi laifi farkon inda yake buya shine karkashin gadon babarsa in kai laifi wani babba ne a unguwarku ba gidanku ɗaya ba ba dangin iya ba na baba amma idan ya shigo har karkashin gadon baba ka zai kamo ka ya zane ka a tsakar gida tana aiki ko kula ba za ta yi ba da haka tarbiyya ta gyaru sai kaga iyaye sun tafi kasuwa ba su da matsala a unguwanninsu saboda sun san yayyan ƴaƴansu suna iya ladabtar da su ko su ba sa nan a da idan uba zai wa ƴaƴansa kaciya saboda kara zai hada da ƴaƴan uwansa ƴaƴan kaninsa har ƴaƴan makota amma a yau kaninka ne ko wanka in baka nan yi wa ɗanka kaciya in ka zo sai kai ta faɗa matarka ta ziga ka kai za a nuna wa arziki kai kaza kaza kaza kaza to ba a nuna ma arziki ba shikenan sai a nuna ma tsiya to kaga wannan ba ba tarbiya bace ba al'umma ta bar zumunci sai Allah ya rabu da ita al'umma ta bar taimakekeniya ijuna sai Allah ya watsar da ita to da ka in dai muka koma zuwa ga irin waɗannan tushe irin wannan asasi mu ladabtar da 'ya'yayenmu mu nuna musu girman na gaba mu so zumunci mu yi ƙawance to wallahi eh, Allah subhanahu ta'ala zai jibinci al'amuranmu Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantar ta ubangiji ka shige mana gaba cikin tarbiyyar mu da tarbiyyar zuriyar mu baki daya Allah madaukakin sarki kai mana maganin dukkanin abin da yafi karfin mu ubangiji madaukakin sarki ka tsare mana dukkanin wata hanya wacce take gurɓata tarbiyyar mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله Allah, Allah. assalamu alaikum rahmatullah Allah ya saka wa malam da alkhairi kusan za mu iya cewa malam ya ma'aro wata kalma ta hausa wadda mashiririta ma suna iya faɗatta malam ya sukwa ne fagen gaba ɗaya to a takaice akwai tambayoyi guda biyu ɗaya ba tambaya ba ce ɗaya suna roƙon malam cewa akwai karatunsa na rahama rediyo da ake sanyawa da safe kusan kullum sai a dinga maimaita karatu guda ɗaya wannan shi ne iya abin da suka faɗa mai tambaya ta farko yana magana ne cewa malam allah ya ƙara lafiya allah ya mai da malam gida lafiya ya ce akwai hadithi da yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati yake cewa malamta wannan hadisin yana nufin cewa idan mutum ya kai 'ya'yansa bara a ƙananan shekaru shi ma yana cikin azaba kenan mai tambaya ta bi kuma ya eh, magana yake cewa don allah malam wacce hanya mutum zai gane macen da zai aura wacce take da wato addini ta yaya zai gane allah ya saka malam da alkhairi Wa'alaikum wa rahmatullah takarda ta farko wacce ba tambaya ba ce bace mai alaka da abin da muka yi tambaya ce game da abin da ya shafi program na rahama radio na riyadu salihina da ake sawa kullum da safe abin da ya faru shine akalla muna da darussa na riyadu salihin kusan sun kai biyu yanzu da wani abu to amma wani cin dunduniya da aka yi mana shi ne wanda ya ɗauki nauyin sa program ɗin ya ɗauke shi ne a tsawon na shekara baki ɗayansa har cikin watan ramadana ya ce kar a cire masa kayansa ya cake miliyan shida cif ya ba su to mu kuma a ƙa'ida darasin sau ɗaya muke yinsa a sati kaga dole su fi ƙarfinmu dole su wuce mu an yi ta karima-kariman amma haɗa da tafsiri a watan ramadan amma duk da haka sai da suka ci dunduniyar ko yanzu kafin in fito daga gida sai da muka tattauna akan matsalar masu gidan rediyo rahama suna tuntubar mu cewa daga gobe laraba sun gama da program ɗin riyadu Salihi na duka da haka dole ne duk wanda za su sa sai dai ya zama maimai ana yawan yi musu wannan koken amma sun riga sun kure mu to amma dai dole duk da haka yanzu muke ta kokarin mu binciko musu wata tsohuwar taska la'alla na karatun tintin tale tale can da a sake dai kakaro musu a kwakwalo musu a basu amma ko mun basu kila mu basu guda hamsin ko mu basu talatin bai fi a wata ɗaya su sake kure mu ba da haka dole ne mutane su yi haƙuri da wannan maimai sai an yi ni ba ma maimai din ya fi damuna ba ni da a ce ma maganar cewa ba a jeran tashi mutane suka fi da ya fi amma maimai in kai ranar kaji maimaita maka ake to ai shi wani bai ji ba wannan ba matsala ba ne amma abin da ya fi da a ce rahama sun ba mu haɗin kan wajen su biyo darasin a jere daga na ɗaya na biyu na uku na hudu to shi ma wannan wani ɓangaren ba laifinsu ba ne laifinmu ne domin me lokacin da aka ɗauki nauyin program ɗin za a fara sa a gidan rediyo iya wanda sunna tv suka ɗauka kaɗai shi muke da shi tare da cewa sai da muka yi wajen shekara uku muna yin karatun kafin kyamarar sunna tv ta fara zuwa ɗauka to amma duk a wancan lokacin sakacinmu ne ya sa ba mu ɗauka mun aje ba ko sai dai wani ya ɗauka a iya rediyonsa shi kaɗai ya shafa shi ma da ya ji kwana ɗaya biyu ya goge da waɗansu masu rediyo suna bin mu suna ɗauka suka zo suka daina to wannan yana daga cikin matsalolin da ake samu a mu. galibi ku ko ‘yan uwa waɗanda suke bibiyan malamai waɗanda suke karatu a ko'ina ma abinda kullum kowa yake jira shine malami shi zai karatu kuma shi zai ɗauki karatun kuma shi zai aji ai dukan yayi yawa dukan yayi yawa yanzu ba kwa ganin yanzu idan na gaya muku wanda ya ɗauki nauyin sa karatun rahama rediyo ya ba da wannan miliyan shidan wallahi ban san shi ba ban taɓa ganin sa ba sau ɗaya muka taɓa waya da shi a rayuwa kawai ranar da wata rana na yi sallar juma'a a masallacin turayim na idar kawai sai ga wakilan rahama rediyo amma fara sa shirin ana ta gaya min a gari cewa ana jin eh, karatun riyadu Sali na kaza a ranar da suka yi takanar suka zo suka same ni a masallaci suka ce to malam zuwa muka yi mu gaisa da kai mu ganka ka gan mu sannan mu gaya maka wani bawan Allah ya ce kar a gaya maka sunansa ya ɗauki nauyin sa karatun riyadu salihina a gidan rahama rediyo kuma ya ba mu miliyan shida cif na wata na shekara ɗaya to yanzu kaga wani ne can yayi aikinsa mu ma lokacin da muke namu bai san muna yi ba kuma haka addini yake yanzu lokacin da zan yi nazari na in zo in karantar shi ma bai sani ba shi ma lokacin da Allah ya hore masa kuɗin sa ya je wancan hidimar nima ban sani ba amma dai duk mun haɗu a alheri to haka ya kamata a ce wani ma shi kuma ya ware yana ɗauka akalla a ce wani daga cikin masu wadata shi kuma ya ce ya samu waɗansu matasa ko mun san su ko ba mu san su ba ya ce ni kawai so nake a tara mun duk karatuttukan malamai yanzu haka da malam jafar ya rasu aka rinka kama kaman karatunsa yau sai ka ji wani akwai wani babu wani mai kyau wani ba ya za a yi kai kaɗai ka iya duk wannan aikin addinin musulunci ya fi ƙarfin mutum ɗaya ya fi karfin mutum daya na sha zuwa gadon kai wani lokaci malam ya zuciya ce ba zai karatu ba saboda mai masallaci babu mai ya ce yanzu ni kuke jiran in nazari a gidana in ba da kuɗin cefa ne kuma in taho zan karantar da ku karatu sannan kuma in sai muku mai a zuba a masallaci wani irin gata ne ba zan iya ba ko ina da kuɗin ballantana kuma kowa ya ta kansa da ka kamata ya ce a cikin al'umma waɗanda suke halartar darussa suka tabbatar da cewa darussan nan suna da amfani watan wata rana za su yi amfani to kai ma ka yi wa Allah alkawari tsakanin kai da shi ba kowa ya sani ba kila kai da wani dan uwa mai tunani irin naka ku haɗu ko biyu ku uku ne ku samar wa da kanku na'urorin da za ku rinka ɗaukar irin waɗannan abubuwan kuna ajiyewa watan wata rana ba ku san abin wa zai amfana ba kai mai wannan aikin sai ka shiga aljanna kila mai karatun ma bai shiga ba domin kai ka ya kana naka ba wanda ya sani kila shi mai karatu ya fito in bai yi da gaske bari ya ta shiga shi nasa aikin sai ya lalace kai naka ba wanda ya sani sai ka shiga aljanna to amma mutane musamman a ƙasar Hausa ba mu damu da irin wannan ba a ƙasashen da suka ci gaba za ku ga anan ake haka kuma al'ummar mu sai ka tarar yanzu idan da za ka je akwai kasar na waƙoƙin wani daga cikin mawaƙi a ce guda ɗari guda dubu guda kaza duk an tara ya aka tara amma karatu ba a tara ba me yasa mawaka har su fi mu kishin waka su tara waka su aje amma masu karatu ba za su yi kishin su tara karatu su aje ba da haka dai ya yan uwa mu sani cewa aikin addini ba na mutum ɗaya bane ba aikin addini na al'umma ne baki ɗaya manzo Allah ya ce ittaqin nar walau bi shiqqi tamra kowa yayi kokari ya tsayartar da kansa daga shiga wuta koda da tsagin dabino ne wani Allah ya bashi miliyoyi zai iya aikin miliyoyi wani kuma Allah ya bashi naira goma zai iya na naira goma sai mai miliyan ya yi aiki Allah ya ƙi karɓa mai naira goma in yi da kyakkyawan niyya sai Allah ya karɓa shi Allah ba yawan kuɗin yake kallo ba tsarkin zuciyar yake kallo to amma shi ɗan sai ya biyo mu ya ziga mu cewa ni ba zan yi kyauta ba ba zan yi sadaka ba ba zan ba da gudunmawa ba sai na zama irin alhajiwa ne to ƙarya kake yi duk mutumin da bai iya kyautar naira goma ba in ya samu miliyan ba zai iya ba da ita ba saboda shi ɗabi'ar kuɗi lokacin da ba su da yawa ba a fiye son su ba in suka yawa an fi son su yanzu ba ka ganin mutum mai dubu goma yana da mai gadi a gidansa in kana da dubu goma ko dubu ɗari za ka ɗau mai gadi a gidanka amma mai miliyan kuma fa sai ya ɗau mai gadi to me yasa wancan ya ɗau mai gadi wancan bai ɗauka ba saboda wancan yanzu ya fi tsoron talauci ya fi son kuɗinsa kasa ba hannunsa saboda sun yi yawa kuma duk wanda bai iya kyauta da kaɗan ba in ya samu mai yawa baya iya bayarwa ana iya fara koyon kyauta ne tun da kaɗan tun da canjin fiya watan nan lokacin kana keke ana kikikaka ka iya jurewa ka ɗauki canjin fiya wata ka bayar ka haƙura da na anjima to da haka da haka sai ka koya lokacin da kuɗi suka yawa sai ka ga in an ce a bayar ko wani aikin alheri ya taso sai ka iya bayarwa Allah ya bamu ikon yi Allah ya hore mana zukatan yi kuma Allah maɗaukin sarki ya sa an mun yi ya zama karɓaɓɓe tambaya ta biyu hadisin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi shin wai wannan yana nufin idan uba ya kai ɗansa makarantar allo yana ƙarami zai shiga wuta me ya alakar wannan da wannan maganar da ka faɗa shi hadisi abin da yake nunawa shine kowa akwai nauyin da Allah ya ɗora masa dangane da sha'anin tarbiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai gida a gidansa shine shugaba shine wanda tarbiyyar gida ta rataya a wuyansa duk laifin da aka yi a gidanka sai Allah ya tambaye ka kamar yadda in an kwana ba a ci ba haƙƙinka ne in an kwana an ci an ƙoshi kuma za ka samu lada matar gida ita ma dole akwai haƙƙin da ya rataya a wuyanta akwai laifuffukan da in aka yi ke Allah zai tambaya domin ke ma yadda Allah ya danka wa mai gidanki amana shi ma mai gidan ya danka miki haka yaran gida da yaran kasuwa duk waɗannan akwai amana a kansu kuma sai Allah ya tambaye su game da wannan amanar wannan shine abin da hadisi yake nunawa wancan zai iya shiga ta wata fuska kuma zai iya yiwa ba zai shiga ba ta wata fuska duk uban da ya kai ɗansa makarantar allo ya ba da duk abin da ake da bukata na yaran, cinsa da shansa da tufafinsa da kula da shi tunda yanzu akwai makarantun allo na zamani da allon ake karatun amma yaran ba sa bara ba sa zama cikin kazanta ba sa kaza ba sa kaza kuma ana karatun qur'anin ɗari bisa ɗari yadda ake so to irin wannan makarantar allon madalla da ita in ka kai ɗanka lada za ka samu amma kawai ka saki yaro ka ba shi kwano da akwati da jango irin wannan na adakan nan kawai ka sake shi ka kai shi tasha ko ina ta faɗi sha to wallahi Allah ba zai kyale ka ba domin nauyi ne akan ka ka watsar wanda kuma wannan nauyin sai Allah ya tambaye ka akan sa wannan kuma ba sai makarantar allo ba kadai akwai iyayen da ba su kai 'ya'yan makarantar allo ba amma yadda suka sake su akan hanya da titi yadda ka san yadda yan wanda suka kai makarantar allon suka yi haka su ma suka yi yanzu akwai uban da idan gari ya waye ya zari takalminsa ya fita daga gidan ba ruwansa da cinsu da shansu ko su ci ko kasu sha ruwansu in an yi sa'a ne in ya dawo ya kawo ya kawo uwar tasu naira saba'in da biyar in za ta yi masa magana ya ce to ni ma abin da na samu kenan ya daka mata tsawa kuma dole ta yi shiru kaga wannan ai bala'i ne ‘ya'yansa in sun ci ruwansu in ba su ci ba ruwansu kuma bai daina kusanta uwarsu ba tana sake haifuwa wasu wannan bala'i ne wannan bala'i ne wannan ƙara tarawa al'umma musiba kake ba rahama ba ba irin waɗannan 'ya'yan annabi yake nufin zai alfahari da su ba 'ya'yan da za a haife su a sake su a kan titi a'a annabi ba zai alfahari da 'ya'yan ƙwaya 'yan ganja 'yan kaza 'yan kaza ba 'yan bangar siyasa 'ya'ya masu tarbiyya annabi zai alfahari da su tambaya ta ƙarshe shine yaya mutum zai samu wai mace ta gari ya aura yanzu wannan har wani abin tambaya ne ba abin tambaya ba ne ya zai gane ai din nagari an san shi na banza ma an san shi din nagari an san shi na banza ma an san shi yanzu kai a unguwar ko in aka tambaye ka wani mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane ba za ka iya dorawa ba to ƴaƴan irin waɗannan su ake nema domin duk mutumin da ya zama mutumin kirki ana kyautata zuriyarsa ita ma za ta zama me mutuniyar kirki amma mutum ne baya sallah dan ƙwaya ne kuma za ka tafi gidansa neman aure ko da yarsa ita mutuniyar kirki ce wala ta taziru waziratun wizar ukura to amma ka sani kirkin ubanta yana da alaka da zaman aurenku domin shi aure duk daɗinsa watan wata rana sai an samu matsala kuma an samu matsala sai iyaye sun shigo dan bahaushe ya ce yau yau da gobe mai sa mara amarya watan wata rana dole za ta yi ma ba daidai ba to in ta ba ita yi ma ba daidai ba ina za ka kai ta ƙara wajen yan kwaya a'a kaga dole ne ka samu iyaye waɗanda suke dattawa mutanen kirki domin in matsala ta tashi tsakaninka da yarsu su shiga su yi abin da ya dace an gane ko domin Allah ya ce fa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida wa fiqillahu bainahuma dole ne akwai gudunmawar iyaye a cikin me a cikin tarbiyyar 'ya'ya da haka irin waɗannan iyayen su ne mutanen kirki in sun zama na kirkin a wajen su ake zuwa neman iri da wannan ne za ka gane daƙiƙancin 'yan shi'a sun zage disirkan annabi sun kafarta su mana annabi ya nemi 'ya'yan mutanen banza kenan da aure yanzu shi da za ka zo ka ce masa baban matar malaminku ɗan kaza kaza mutumin banza ɗan ƙwaya sai ku yi faɗa da shi saboda me saboda yana girmama sirkan malamansa malaminsa yana da hankali ya nemi yar dattawa ya aura to ma'aikin Allah shi bai san haka ba haka wannan sakarci ne wannan ba daidai ba ne ba to da haka dai wannan shine abin da yake akwai yar da ta tashi a gidan tarbiya yar mutanen kirki wannan ita ake sawa ran za ta zama yar kirki to irin wannan 'ya'ya su ake nema da aure don a haɗa jini da su amma mutanen banza marasa kamun kai marasa tarbiya to waɗannan 'ya'yansu abin tsoro ne a wajen auratayya da haɗa jini da su za ku ga iyayenmu a da haka ne ko kana son ya tana son ka idan akwai wani aibi a cikin iyayenta ba za ka aure ta ba an rinka faɗa kenan ai iyayenta kaza ne ai iyayenta kaza ne tare da cewa an sani a addini laifin iyayenta daban laifinta daban amma dai ta fuskar auratayya akwai abin da yake tasowa dolen dole iyayen sai sun shigo ciki da haka lalle ana son a samu mutanen kirki dattawa na kwarai a wajen aure don a samu 'ya'ya na kwarai don kuma a haɗa jini da mutanen kirki to da haka wannan shine ƙarshen tambayoyinmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh